الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallonmu da saurare barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar wanda yau tara ga watan sha'ban hijira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da sha biyu <clears throat> ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam insha Allah ta'ala a gurguje Ah, tun ɗazu na so mu fara to <clears throat> kamin na hau sai na ga ah, sheikh musa yusuf asad suna ah, mai wannan feji mai albarka yana gabatar da shiri to shine sai na ɗan jira bayan ya sauka to shine na hayo yanzu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya saka masa da alkhairi kasantuwar shi ne wanda ya asasa a wannan shafi mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wato ladan wannan abu da ya asasa a cikin kyakkyawan mizaninsa kuma Allah ta'ala ya ƙara ba shi kariya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa <clears throat> duka abin da za mu faɗa za mu faɗe shi ne domin neman yarda Allah Allah ya ba mu lada da ikhlasi akan wannan aiki a to yan uwa sai a yi haƙuri saboda yana fama da mura wala Allah ba za ku ji kila sautin ya fito yadda ya kamata a ji shi ko yadda aka saba jinsa ba Ah, kawai dai na ga wancan sati ba mu yi karatu ba to bai kamata kuma a ce shi ma wannan sati ba mu gabatar da wannan karatu mai mahimmanci ba to shi yasa dai na ce za mu rutsa haka nan ah, tare da yanayin da ake ciki ah, mu ɗan karanto abin da ya sawwaka gwargwado ya fi ba a yi ba saboda haka yan uwa sai su yi mana uzuri dangane da wannan a insha Allah ta'ala kamar yadda kuka ga an rubuta a maudu'i shine ci gaba da wannan silsila da muka ɗauko sun gabata dangane da bayanai akan wane ne kutubi menene sifofinsa menene mukamansa menene matsayinsa a halka ta ɗai ta biyu ta uku saboda yana da kyau ga wanda bai ji wa'annan karatuttuka bai koma a baya wala Allah zai fi fahimtar mu a yadda ya kamata to amma insha Allah ta'ala ɗorawa ne za mu yi a inda muka tsaya <clears throat> ba baya za mu dawo ba saboda haka zai yi wahala shi wanda yanzu ne muka fara haɗuwa da shi a wannan silsila ko a wannan halka ya fahimci inda maudu'in ya sa gaba amma idan ya koma ya saurari na ɗaya ya saurari na biyu ya saurari na uku to zai fahimci wannan na hudu da zamu a yi bayani <clears throat> da hannabiyar da zai zo har na shida har zuwa dai sai bi aure 'yan ɗariƙa muna nufin malamai na su 'yan ɗariƙa ba wai jahilai ba shi yasa za ku ga littattafai muke buɗewa sai mu karanto kuma nasu ko kuma mu samu wani bidiyo ko wani sauti na wani jigo a cikin malaman ɗariƙa sai mu ba da dalili da shi a to yau a gurguje za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi a wani abu da ake kira tarbiyya tarbiyya wanda tana da sunaye daban-daban idan mun ce tarbiyya ba muna nufin tarbiyya ta musulunci yawwa wadda ta zo a ƙur'ani ta zo a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai na shari'a suka yi bayani ba wannan tarbiyya muke nufi ba kuma su ma malaman ɗariƙa idan ka ji sun ce tarbiyya to ba wannan suke nufi ba za mu karanto a ma'anarta a wurinsu ba a luga ba a istilahi nasu idan sun ce tarbiyya me suke nufi na ɗaya kenan sannan mu karanto anasir nata anasir tarbiyya sannan za mu karanto muƙawwimatu ko asasiyatu tarbiyya asasiyatu tarbiyya sa'annan za mu karanto shuruɗu tarbiya sannan insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan kaifiyatu tarbiya to wannan su ne a maudu'ai sai dai wani Allah kun ga ba za mu iya kammala su duka ba to za mu taɓa iya inda lokaci ya ba mu sai mu tsaya nan a halƙa ta gaba ko da zuwa gobe ne insha Allahu ta'ala sai mu ƙarasa to dalilin da yasa za mu yi magana kan tarbiyya saboda ita tarbiyya a menene alaƙa ta da ƙutubi wanda shi ne asalin maudu'in mu shi ne. ƙutubi ba zai zama ƙutubi ba sai ya yi usuli sannan ba zai yi wusuli ba sai ya yi tarbiyya da ɗaya kenan saboda haka na farko muridi ana buƙatar ya yi suluki idan ya yi suluki to daga nan zai yi taraki bi ma'ana zai dinga hawa matakai matakai matakai daga nan zai yi usuli idan ya yi usuli zai samu fatahi to da ya samu fatahi magana ta riga ta ƙare shi yasa saɓon allah bai fitowa daga wurinsa duk abin da ya yi daidai ne kuma masumi ne wanda duk mun karanto a halkokin da suka gabata to wannan shine dalili ko alaƙa tsakanin kutubi da maudu'in mu na yau shine abin da ya shafi tarbiyya a tana da sunaye daban-daban na farko sukan kira ta da tarbiyatul azkar tarbiyatul azkar tarbiyyar zikirai wanda duk za mu yi bayani insha Allah hatta zikiran da ake yi duk za mu karanto sannan sukan kira ta da at-tarbiyatu ruhiyya at-tarbiyatu ruhiyya tarbiyyar gyara rai gyaran ruhi sannan sukan kira ta da ar-riyada ar-riyadatu ar-riyada shi ma tarbiyya ne suke nufi sannan sukan kira ta da alhalwatu ke keɓanta ko kaɗaituwa shine mutum ya nisanci jama'a ya koma ya ware kansa cikin ɗaki ko wani gu inda ba wanda ke ganinsa kuma baya jin sautin mutane baya jin sautin mutane to wannan ah, duk sunayen tarbiyya ne to saboda haka kamin mu shiga littattafai a Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba Dr. Ahmad Bamba kamin Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya gafarta masa ya yafe masa a sadda wani daga cikin 'yan ɗariƙa wani malamin ɗariƙa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam Dr. Ahmad ya yi bayani dangane da sha'anin ita wannan tarbiyya wanda bidiyo ne ya yi yawo da odiyonsa mutane duka sun saurara inda yake bayanin cewa tarbiyya ma'anata shine in kai tarbiyya za ka yi usuli in ka yi usuli kuma shi kenan ƙarshe za ka zamo zindiki sau da haka a taƙaice dai ce tarbiyya zandaka ce zandaka ce ma'anar zandaka shine mutum yana da'awar musulunci a zahiri a bayyane da baki amma a baɗininsa a haƙiƙaninsa kuma yaƙan musulunci yake yi kafirci yake yi to saboda haka wannan magana da dr ahmad ya faɗa wanda za mu kunna ta gaskiya ya faɗa eh, gaskiya ya faɗa saboda haka tarbiyyar nan da za mu karanto yanzu duk wanda ya yarda da ita ya ƙudurce cewa wai addini ce babu shakka ko da ka ga yana da awar shi musulunci ko waye waye to ka tabbatar da cewa zindiki ne kuma ya ɓoye kafirci don babu abin da a cikinta kamar yadda za ku ji sai a janibin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rashin ladabi ga Allah da kuma baiwa bawa matsayi na Allah wannan ne abin da tarbiyya ta ƙunsa. to bari mu danna Dr. Ahmad Allah ya ƙara masa yadda ku ji abin da yake faɗa dangane da sha'anin tarbiyya. Haka abin yake na sani sun sani. Haka abin yake tarbiyya an kai tarbiyya kana gama ka zama sindiki. Duk wanda ya so ce tarbiyya ba haka bane ya zo aka lubalance shi. Na ce kawa ɗaya na rana za ka biya kuɗi a sai a zauna a tattauna. Oh! wallahi tallahi tarbiya zan da kare na yi tarbiya dan je 58 zuwa 59 78 na na yi tarbiya kuma na gama kai na yi usuli usuli shine komai Allah a wannan ne da ce Allah wannan ne to kai usuli ke sauran hadara mene hadaratul muhammadiyya hadaratul ahmadiyya hadaratul ibrahimiyya wannan ibrahim alaihi ba karaman kicina ya haifa ba a duniya ba ya batar da mutane fiye da yadda wallahi duk ɗan faira Ibrahim Ayyas ya yi manzo Allah a wajen shi duk wanda ya ce ma ba haka ba ƙarya yi ya ɓoye ne ɓoye ce amma a ƙashin gaskiya haka al'amarin yake mun san da haka sun san da sai dai su ɓoye ba su kawai duk ɗari kafin haka ba haka ba ne zama kishiyar suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaba da ne ta ture ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake maulidin shi a ce ya halatta a ce bid'a ba bid'a ba kowa ya biya ke turo bid'an shehu shi ranan da ake maulidin shehu shi ka kalli ran nan da ran da ake maulidin annabi in an zo ana maulidi ko na annabi ko na shehu shi za ka kira manzon Allah ka ji shuru da an kira shehu shi sai me sai wani ya rudi to wallahi tallahi kar su yaudare ku karya ake yi ba gaskiya ba ce ba wallahi ƙarya ake yi in kana son addinin ka miki sai ka rabu da su kakaf ka bi hanyar manzo Allah kadai tsari tariqul ta. duk shehunan su san da haka boyewa ake yi su san da haka eh, ba mu yadda ba ba da yawo mu bane wallahi akwai wanda in ya faɗi haka tuba sa bai tuba ba saboda ya kai matsayin da zai ce wannan abin ya ishe mu har a mutuncin manzon Allah daga yau ba ba babu sai ba Kano babu wani tsarika a Kano tsarikan manzon Allah kai za a saboda wani aka cikin mutuncin manzon Allah duk wanda su a cire duk inda ba shi ke saboda shi a cikin mutuncin manzon Allah duk komansa babu zikirin farko shekara babu zikirin in aka ce manzon Allah shari'a ba ruwanta da ubana da ko ubanka ko kakana ko kakanka ko uwata ko uwanka gaskiya ake nema shari'a musulunci ake nema sai a ce ga gaskiya duk wanda yake babban shehu ne cikin shehu ne ya ce ai ba mu yadda ba ba da yamu bane ne bai tuba ba tubansa sai ce gaskiyar al'amari akwai fata a ciki daga yau mun tuba mun daina manzon Allah kadai sai ko sha da bi na na tsaya ga annabi Muhammad wa bai fada ba sha da bi to shi yasa wannan abin da ya fada ba ba wai abu ne ba kon abu ba na ce muku daga 61 ko 62 abin da ya faru ke na kuma shi Abdullahi Jafar da Kano ne ya tafi kuma shi aka je aka yi wannan abubuwa 61 62 zuwa shekara na ke hamsin da uku ko da hudu ko biyar yasa wannan matsalolin duka shi a wajen mu babu da babu wani abin da ke samu ko abin da ke da damuwa tun da muka fara fara nake magana nake nake magana tarbiyya ba wanda ya ce ba haka bane tarbiyya za a ka karkace kana yi Allahu kullu sadal wujudu wa ma gawa in kunta murdana bulugul kamali fa kullu dun la yana hakka wa adam ala tafsiri wal ismali tajallali al ma'uba fi kulli lahatin fa sha'atu fi kulli mana wa suratin har ka lokaci an fa qultu anta anta anta abubuwan da ake dabaru ne ake kana gama tarbiyya ka zama zindigi karar addinin musulunci ke sa daga yau ka gama da shari'a ka koma hakika da hakika kake aiki hakika kuma komai a nan ka gama da zahiri duk abin da manzo Allah ya kawo da hadisi da sunna da qur'ani da menene zahiri ne akwai haƙi ne a wajensu shi ne suke gudutawa shi ne suke girmamawa baɗini da hakika suna halatta musu duk abin da za su yi muna cikin buhari wani ya zo yana zaune yana zama dan sarki makabi yana zama kusa ce mara wani turo ne zo tambaye ka wallahi tallahi ya ce yana yana mallakar miliyan talatin amma ba shi da kwanciyar hankali ba rabe ya kai yamurai kusan tamanin ko sun maka suka yi sata su zo suka raba da shi bana kuma gashi ya yi musu visa amma hankali shi bai kwanta ba ya ja tambaye wani wani babban limamin wani masallaci ya tambaye wani ce ai tun da kana kawo a daya ka je ka shiga zarafi ka wa'annan kabilar su shi za ka samu abinci haƙiƙa kenan da batini komai halal ne komai halal ne shi yasa in kana son addininka ya tsira kada ka bi kowa sai manzon Allah shi Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa balaghun mubin اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يأس waɗannan da suka bari muka zubar ba da san ba Allah ba na biman alai ba bi na biman afai wanda wanda na biman da dai, ko ba ya na biman afai. To, ‘yan uwa sai su yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma dokta <clears throat> ya yi masa rahama ya haskaka kabarinsa. A tun ranar da Dr. Ahmad ya gabatar da wa'annan jawabai har yanzu <clears throat> har yanzu da baya duniya ba wani shehun ɗariƙa da ya fito ya ce ba haka ba ne ko kuma ya ce a ƙalubalen da dokta ya jefa an karɓa tunda ya ce darul hadis za ta sai fili a gidan rediyo ko gidan talabijin a je a zauna to a fito dokta ya fito a zauna har yanzu a iya sani na ban san wani shehun dariƙa wanda ya ce wannan ƙalubale ba to alhamdulillahi a dokta mune masa kyakkyawan wato alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama baya duniya yanzu saboda haka wannan ƙalubale muna gaya wa shehunan dariƙa yana nan yana nan darab don mutumin da ya ce tarbiyya wannan tarbiyya da shehu ibrahim ya yada a afirka ya ce ba zindiƙanci ba ne ba kafinci ba ne to wannan ƙalubale yana nan saboda haka mu muna nan muna jiransa kowaye idan ma baya iya zuwa a zauna gidan rediyo to alhamdulillah ga midiya nan allah ya kawo ga social midiya nan saboda haka duk wanda yake jin cewa abin da dokta ya faɗa ba haka ba ne to ya fito saboda haka ƙalubalen yana nan muna nan muna jiransu eh har tsawon rayuwarmu kuma ko bayan mun wuce wasu za su taso wasu za su taso daga baya su ma za su jira ku saboda haka zunzurutun abin da ke cikin tarbiyyar nan zindiƙanci ne kafirci ne fita ne daga shari'a ya komawa zuwa ga haƙiƙa bi ma'ana dukkanin takalifu na shari'a sun faɗi a kanka to yanzu a za mu karanto za mu yi bayani a akan menene ma'anar ita ɗariƙa ɗin da ake bayani kan menene ma'anar tarbiyya wadda shi dokta ya bayani akan ta yanzu menene ma'anarta a wurinsu su malaman ɗariƙa kenan a saboda haka a kiyaye muna da tarbiyya ta shari'a ƙarƙashin koyarwar alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa bayanai na magabata na ƙwarai yawwa ana kiranta da at-tarbiyatul islamiyya muna da wannan tarbiyya to su kuma sufaye musamman 'yan tijjaniya suna da tasu tarbiyya da suke kira da a tarbiyyatun ruhiyya ko tarbiyyatun abakari ba tarbiyyar musulunci ba ce yawwa ƙur'ani bai ambace ta ba hadisan manzon Allah ba su ambata ba su suka ƙirƙiro suka sa suka saka ta shehu tijjani Ah, ya karanta ko kuma an naƙanto daga gare shi kamar yadda za mu yi bayani dangane da sha'anin wannan tarbiyya wanda ya faɗaɗa ta ya buɗa wato ƙofofinta shi ne shehu ibrahim kuma shi ya kawo ta najeriya da malaman najeriya hatta 'yan ɗariƙa masu jingina kansu zuwa ga ɗariƙa ba su san wani abu wannan tarbiyya ba ba su san wani abu tarbiyatul azkari ba sai ta hanyar shehu ibrahim saboda haka shi ya ɗauko ma mutane wannan guba kuma da shaida almajirinsa malam sani kafin ga na kano shi ma za mu danna shi a inda yake bayani kan cewa shehu ibrahim bai karantar da su hatta ita ɗariƙa bai karantar da su zahirin ɗariƙa ba abin da ya karantar da su ilimin baɗi ne. ilimin baɗinin nan kuma shi ne abin da tarbiyyar nan ta ƙunsa saboda haka zahirin ɗariƙa ko da shehu ibrahim ya same su in ji malam sani kafin ga sun san zahirin ɗariƙa sun san shari'a ya ce alhamdulillah ba karatun ilimin zahiri suka je wajen shehu ibrahim ba idan abin da shehu ibrahim ya karantar bai karantar da shari'a ba bai karantar da ahkam na addini ba ko fiqh da sauransu ko hadisan manzon Allah abin da ya koya wa almajiransa shine haƙiƙa da ilimin baɗini da ilimin baɗini za mu danna malam sani kafin ga zai wannan bayani kuma duk Najeriya kakaf baka isa ka fito ka ce malam sani kafin ga ba almajirin shehu eh, ibrahim ba ne baka isa ba su ne na farko kuma su ne na ƙarshe a mataki dangane da ɗalibta wajen shehu ibrahim amma da kansa yake bayanin cewa shehu ibrahim ilimin baɗi ne kawai ya koya musu ko da ya same su sun san ɗariƙa sun karanci zahirinta a wurin babban malamin su malam abubakar mijin yawa sun karanta abin da ya shafi luga da sauransu yauwa wato yana da kyau ku fahimci haka saboda haka ba tarbiyyar musulunci suke nufi ba abinda suke nufi shine bayananmu za su fito da wannan insha Allah ta'ala to ga wani littafi a hannuna sunansa lubbun lubbi lubbun lubbi eh <laughs> sharhi ne da aka yi wa a ruhul adam mun san ruhul adam na shehu ibrahim to shi ne wannan waƙe wani littafi ne ƙarami na waƙe haka sai wani malami da ake kira a abdullahi musa dutusu abdullahi musa dutusu to shi ya ɗauki wannan ruhul adab ɗin ya yi masa sharhi a mujallari biyar a mujallari biyar to wannan mujallarin farko ne to a ciki ya yi bayani a ƙarƙashin inda shehu yake cewa yake ba muridi shawara kan cewa ya zaɓi murabbi wanda zai masa tarbiyya yawwa to bari dai mu karanta bayanan da yayi dangane da ma'anar tarbiyya to a shafi na ɗari biyu da saba'in da uku ga abin da Malam Abdullahi Musa Dutusu yake cewa, Inna tarbiyata hiya ihdathur rabtil wafiq bainal al-murid wa rabbih al-muta'ali abar al-habib al-mustafa al-mukhtari sallallahu alayhi wa sallam abar abil abbas الشيخ أحمد Tijani. عبر خليفته المطلق وصاحب فيضته الشيخ إبراهيم نياز وعبر من اقتدى بهم من المقدمين السائرين على نهجهم السوي إلى الله Bala Abdullahi Dutusu yake cewa a littafinsa Lubbul Lubbi, sharhu manzumati ruhil adabi to ga abin da yake cewa inna tarbiyata haƙiƙa tarbiyya ta sufaye hiya ma'anarta ita ce ihdathur rab farar da alaƙa mai ƙarfi bainal muridi tsakanin muridi wa rabbihi da kuma Allah mahaliccinsa al yake ya girmama maɗaukaki ya kai ƙoli wajen ɗaukaka amma alaƙat ta wace hanya sai ce abar al-habibin mustafa amma ba ta hanyar annabi muhammad sallallahu shi muridi zai samar da wannan alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Allah mahaliccinsa sannan ya ce kuma banda annabi عبر أبي العباس الشيخ أحمد التجاني shehu Tijjani. عبر خليفته المطلق sannan kuma ta hanyar khalifan shehu tijjani wa sahibi faidatihi da ma'abucin faidarsa shine shehu ibrahim iyas wa abara manika da bihim min almuqaddamina sannan kuma ta hanyar duk wani wanda ya koyi da annabi da shehu tijjani da shehu ibrahim daga cikin muƙaddamai asnahajihim a sami waɗanda suke tafiya bisa gode bai madaidaici ilallahi zuwa ga Allah to wannan a dunkule ya fito mana da abin da ake nufi da tarbiyya cewa wata alaƙa ce da muridi zai samar da ita zai farar da ita kuma alaƙa nan mai ƙarfi tsakaninsa da Allah amma ba ta hanyar alƙur'ani da sunar manzon Allah ba a'a sai suka ce ta hanyar annabi sannan ta hanyar shehu tijjani sannan ta hanyar shehu ibrahim sannan ta hanyar muƙaddamin da ya saka tarbiyya to kun ga yanayin tarbiyya su kenan su a haka ake samun tarbiyya ba wai za ka ɗauki alƙur'ani ka je wajen malami ya karantar da kai ba ayoyin alƙur'ani ya fassara maka ya fito maka da ma'anarsu ba hadisai irin su kutubu sita za ka ɗauka ka je wajen malami ba da sauran littattafan aƙida. a'a ta hanyar wasu ne wannan alaƙar taka za ta samu saboda sun ce shi shehu tijjani annabi ne masa tarbiyya wanda mun taɓa karantawa a cikin littafin al'ira'a na albaƙiri ya ce manzon Allah ne yawa shehu Ahmad Tijjani tarbiyya shi kuma shehu Tijjani ya yi wa almajiransa almajiran suna da ƙantuwa sashi daga sashi har zuwa ga shehu Ibrahim shi kuma shehu Ibrahim ya naƙala wa almajiransa almajiransa su kuma suka ci gaba da yaɗa wannan tarbiyyar wannan tarbiyyar to kun ji yadda hanyar da shi muridi zai bai samar da wannan tarbiyya a banda wannan littafi sannan ga wani littafi shi kan tarbiyyar ɗaya an ka rubuta shi kun gan shi sunansa mizabun rahmatin rabbaniya fi tarbiyyati bi dariqati tijaniya mizabu kun gan shi da kyau ko to wanda ya rubuta shi ana kiransa da ashehu ubaida at-taishitiyu eh at shi ya rubuta shi ana yi masa nisba da wannan a shafi na ɗari ɗaya da ɗaya ga abin da yake cewa eilam ka sani A Allahu li wa laka ma'alimat tahqiq Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mini hanyoyi ko alamomi na tahqiqi wa bika ay wasalaka bi Allah ya shigar da ni wa bika da kai anfa'a tariqin mafi ko anfa'a tariq mafi amfanin hanya أن التربية عبارة عن تلقين الشيخ مريده abin da ake nufi da tarbiyya ibaratun ibara ce wadda za ta bayyana ma'anar an talƙini shaikhi shine shehu ya laƙanawa muridahu muridinsa awil akhidinahu ko kuma ɗan uwa ya laƙana wa wani addininsa shay'an fa shay'an eh a hankali a hankali bi ma'ana muridi zai je wajen shehu ne sai shehu ya dinga yi masa talƙinin addininsa a hankali ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yawwa yana ba shi kaza misali ya ba shi zikiri da salati ya yi adadi kila ɗari in ya gama a ƙara mai wani adadin in ya gama a ƙara mai wani adadin to haka haka haka haka to me yasa ake yin haka li'izalati hujabihi saboda a gusar da shamakin shi muridi saboda duk wanda bai tarbiya wa mahajubi A a wurinsu me ma'anar mahajubi bai san Allah ba yawwa duk mutumin da bai tarbiya ba to mahajubi ne duk mahajubi kuma a wurinsu bai san Allah ba hakikanin sani alhajibati lahu waɗanda suka sanya masa shamaki an mushahadati maulahu daga ganin Allah yawwa saboda haka in muridi bai tarbiyya ba to akwai shamakai yawwa hijabai hijabai sun ce akwai na dubu, akwai na haske to waɗannan hijaban su ne suka hana masa ya ga Allah mahaliccinsa to amma idan ya yi tarbiyya shehunsa muƙaddaminsa yana laƙana masa addininsa shay'an fa shay'an to a hankali a hankali sai wannan shamaki yana jayewa yana jayewa yana jayewa har ya kai matakin da zai ga Allah guru da guru zuciyarsa ta ga Allah idanunsa ma su ga Allah shine fai'an fa fai'an ma'ana idan san yadda inuwa eh, ke ke ke abin nan ke tafiya a hankali a hankali sai ce bi adawa ina nafsi ta hanyar magance cututtukan ransa shi muridi hatta ya tafayya aha fai'an fai'an eh, har sai ya moru hmm? yawwa hasse sai ya gusar da ita a hankali a hankali wannan cututtukan nasa yana gusar da su a hankali a hankali a hankali ya kasan inuwa tana ragewa eh idan ka san inuwa na ragewa tana yi tana ragewa tana yi tana ragewa har a kai matakin da kwata-kwata babu ta to haka shamakai na muridi suke a lokacin da bai yi tarbiyya ba saboda haka waɗannan shamakai da na duhu da na haske ba yadda za a yi su gushe sai ya je ya karɓi wannan azkaru an sashe tarbiyya an sashe halwa an yi masa talƙini lokaci bayan lokaci to shine abin da shi a shehu ubaida yake faɗa a nan a littafinsa mizabun rahmati rabbaniya fi tarbiyyati bi tariqati tijaniya shi don ɗaya tarbiyya an ka rubuta shi yawwa saboda haka mun san tarbiyyan nan kuma mun yi ta tun muna ƙananan yara an saka mu kuma mun karance ta ilmance hadda da kaifiyyar yadda ake yin ta zamu zo muku shi insha Allah ta'ala za ku tabbatar da cewa abinda Dr. Ahmad ya faɗa rahimahullah ta'ala lallai tabbas tarbiyya zandaka ce. Eh, zindiƙanci ne, zunzurutun kafirci da izinin Allah. Ala ala hasabi taɓawuratihi ɓauran fa ɓauran kuma hakan zai samu ne gwargwadon a hawal ɗinsa. shi wuridi yawwa a hankali a hankali ba wai zama guda wa'annan hujjar ɗin za su gushe ba <clears throat> a hankali a hankali gwargwadon ƙarfinsa wajen zikiri da salati da sauransu gwargwadon yadda kuma wannan hijaban za su yi saurin bushewa. to wannan a takaice abin da ya faɗa dangane da tarbiyya kenan cewa ita tarbiyyan nan ibara ce dangane da shehu ya laƙala wa muridi addininsa yana ba shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan me manufa shine a gusan masa da wayancan hijabai yawwa wayanda wayannan hijaban su sun ka hana mai ganin Allah gashi ya faɗa da kansa eh an Eh, li'izalati hujabihi alhajibati lahu an mushahadati maulahu fai'an fa fai'an saboda a gusan mai da shamakai yawa hijabai na haske da na duhu waɗanda sun ka hana mai ganin Allah kenan sun gushe zai gawa zai ga Allah to wannan shine manufar tarbiyya to wannan tarifin tarbiyya kina. eh saboda haka a za mu taƙaita a iya wa'annan ta'arifan guda biyu da mun ka kawo da mun ka kawo saboda haka a dunkule ka iya cewa ita tarbiyya ƙoƙari ne ake yi a haɗa bawa da Allah subhanahu wa ta'ala idan aka haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala sai yadda babu wani abu na ubangiji da zai boye gare shi zai zama yana ganin zatin Allah zai zama yana iya magana da harshen Allah zai ga komi a matsayin Allah to akwai anasiru tarbiya ita wannan tarbiya tana da anasir mun san al'unsur ko anasir to tana da anasir wayannan anasir akwai suka ce al'asar akwai at akwai at akwai al-ghaya eh, shi wancan malamin da muka karanto littafinsa lubbul lubbi sharhu manzumati ruhil adabi na shi abdullahi musa dutusu sa kenan to a shafi na 278 yace ce tarbiyya tana da anasir guda hudu na farko akwai al'asar ya ce al'asar abin da ake nufi da shi fahuwar ubudiyatu min alwafa'i bil ahad shi ne zunzurutun bauta da muridi zai yi shi ne ta hanyar cika alƙawalin da ya ɗaukar wa kansa tsakaninsa da Allah wannan shi ne al'unsur na farko na tarbiyya sannan akwai at-ta'athir shi kuma a tasir sai ce fahuwa ihdasu hadhihi al-ubudiyya fi suluki a faradin mujtama shi kuma ma'ana at-ta'sir shine samar da wannan bautar a suluki na ɗaiɗaiku a cikin mujtamai saboda haka ita tarbiyya shi yasa ba a yin ta cikin jama'a ba za ku haɗu ku biyu a cikin ɗaki ku yi tarbiyya ba wannan haramun ne malaman ɗariƙa sun hana kuma an saba sharaɗin tarbiyya a'a kai kaɗai ne za a killace ka cikin ɗaki shi yasa ba a yin ta a masallaci tunda a masallaci ka ga jama'a za su shigo su dinga ibada a akai ka zauna inda kowa bai ganin ka kowa za ka yi ka samu makanun tagibu fihi shehu ibrahim ya kawo cikin ifadatul muridi ah, ya kawo haka sai an ka samu wani wuri wanda za ka ɓoye a ciki to sannan unsuri na uku akwai a taassur shi kuma ma'anarsa "fahuwa huwa zuhuru zalikal shi shine bayyanan wancan asar na farko na bauta Shi ne ta hanyar a ga muridi ko yaushe bai buƙatar kowa bai buƙatar komai sai Allah eh komai shi kawai gaba ɗaya duniyan ma ya bata baya kansa ma baya nufin kansa a komai nasa Allah ne a taso to sai algaya eh me makura me makasudi ne na hudu sai ce fahiyal wusulu ila ridwanillahi manufar yin tarbiyya shine muridi ya sadu da yarda Allah a tarifi na farko kenan aw hiya wajhullah ko kuma a ya samu fuskar Allah subhanahu wa ta'ala aw ko kuma ma'anar gaya hiya Allah shine muridi ya samu Allah eh shi ma ya zama Allah kenan karan kansa shine manufar tarbiyya kun ga abin da dokta ya faɗa kenan ko saboda haka gaya ɗin tarbiyya shine Allah ba a tunanin komai sai Allah muridi bai tunanin ya samu komai komai sai Allah to shi yasa a wannan lokaci za ka ji duk abin da zai faɗa in an tambaye shi komai sai ka ji ya ce Allah kamar yadda ni dokta ya faɗa wannan a lokacin da ya usuli kenan to akwai mu matu a tarbiya shi ma hawayo a cikin littafin lubbul lubbi a juz'i na farko shafi na ɗaya? na farko muqawwimat ko asasiyatu tarbiya shine a samu shaikhun murabbin a samu shehi mai ba da tarbiyya wanda yana da sifofi yana da ƙa'idodi an faɗe su a cikin jawahirul ma'ani da kitabun rimah na biyu sannan a samu murid murabba kenan wanda za a yi wa tarbiyya muridi na uku shine a samu ghayatun mu'ayyanatun wa wajhatun wa wajhatun muhaddadatun yattafiqu alaiha al-ithnani shine a samu gaya makwara wadda za a same ta a matsayin abin ittifaki kan mutane guda biyu shine shehi mai ba da tarbiyya muƙaddami kenan sannan da kuma muridi wanda za a ba shi wannan tarbiyyar to dole sai an samu wannan sai ya zai zan suna da gaya me gaya shi shehi shi ne ya haɗa muridi da Allah ya ɗauki muridi ya jefa shi fadar Allah saboda su a da su muridi ba zai iya saduwa da Allah ba shi karan kansa dole sai ta hanyar muƙaddami dole sai ta hanyar shehi na tarbiyya shi ko muridi babban manufarsa ya samu fatahi ya samu shuhudul haƙiƙa shine ya ga haƙiƙa wa'yancan hijabai saba'in na duhu da na haske idan suka jayi ya zamo yana ganin haƙiƙa ya leƙo haƙiƙa to a wannan lokaci shi ke ya zamo ɗan haƙiƙa eh bai da haram bai da wajibi Eh, saboda haka dukkanin at-takalif shar'iyya saqatat eh alai sun fada a kansa wa'an saboda haka yanzu ba a kansu suke ba in ya ga dama yi sallah eh, in ya ga dama kuma ba sai yayi ba in ya ga dama ba sai yayi ba wannan abin da ya faɗa kenan a ah, to cikin ƙa'ida ita wannan tarbiyya dole sai an yi halwa halwan nan ne suka ce shehu ibrahim ya faɗa a cikin ifadatul muridi ya kawo cewa sharaɗinta na uku a cikin shafi na sha uku in ka duba ifadatul muridi na shehu ibrahim ya ce a Salisu. sharaɗi na uku makanun tagibu fihi an mulaqatil halƙi jumlatan wa tafsila Allahu shi shine sharaɗin tarbiyya ko halwa ne ka samu wani bagire wanda za ka ɓoye daga haɗuwa da mutane jumlatan a dunkule wa tafsilin da rarrabe kakka kuskura ka zauna inda mutane za su dinga haɗuwa da kai to wannan halwa ke sai ka ji an ce za a sa mutum halwa wani ya shiga halwa? to abinda aka naƙalto daga shehu tijjani dangane da ita khalwa kwana arba'in ne gida biyar arba'in so biyar ga kwana ɗari biyu kenan su ne gaya na halwa na tarbiyya a wurin shehu tijjani kamar yadda a ah, Shehu Ahmad suka yi ya kawo a cikin littafinsa kashfil hijab amman talaqa na Sheikh min al to Ahmad suka yi riju a shafi na 387 yake cewa amma ma zakartu min tariqil khalwa yana na kantowa daga Shehu Tijani Shehu Tijani ya ce Abin da na ambata min ɗariƙin khalwa na dangane da shiga khalwa fahiyar hamsu fahiyar hamsu arba'iniyat shine arba'in arba'in gida biyar nawa kenan arba'in to shine ƙa'ida in ka shiga khalwa muridi ya yi kwana arba'in har sau biyar kuma kowane kwana arba'in akwai adadin da za a ba shi na zikiri da sauran salatoci da tasbihi to cikin kwana arba'in ɗin na har biyar nan ne zai yi shahudul hakika zai ga Allah zai ga komi ma'ana zai ga Allah zai ga komai matsayin Allah komai ka nuna masa ka tambaye shi me wannan kaza menene zai ce maka Allah to amma yanzu abubuwa sun canza <laughs> Eh, na yanzu ba wai kwana ɗari biyu ko arba'in arba'in gida biyar wani ko arba'in farko baya ƙara ba da yanzu hada tarbiyya akwai ciwa-ciwa fa wani arba'in ɗin ma baya ƙara sa sai ce ai ya ga Allah idan ya gaya wa sa wanda ya sa shi tarbiyya ya ga Allah shi kenan sai a cire shi to saboda haka hatta tarbiyya yanzu akwai ciwa-ciwa akwai yan dambarar tarbiyya saboda tana da bakar wahala na farko duk abin da ke da alaƙa da nama kai ko abinci aka dafa da nama ba za ka ci shi ba ba za ka ci abinci mai ruwa-ruwa ba a'a za ka nemi wani busasshen abinci kamar biredi ko busassar gurasa da ita za ka dinga abin nan sannan ruwa ma ba za ka sha su sai ka ƙoshi ba za ka ɗan kurɓa ne idan ka kurɓa ka ɗan jiƙa makogaronka a lokacin da ka ji za ka halaka to akwai wahala ba ka magana da kowa har da iyalinka ba za ka sadu da su kuma komai ba kai sai iya wa'annan a karo da an ka gaya ma har da karatun ƙur'ani wasu malaman ɗariƙa sun hana a cikin halwa ba a tilawan ƙur'ani sai iya zallan zunzurutun wannan a karo da an kaba to sau haka akwai yan cewa cewa wani muridi da an yi sati <laughs> yagga azaba to shi kenan da muƙaddaminsa ya zo zai ce a ya ga Allah ya yi shigo da dakika da haka in muƙaddaminsa ya daga wannan wannan mine ne zai ce Allah wannan mine ne ya ce Allah ni menene ya ce Allah kai menene ya ce Allah sai ce to shi kenan wasalta ilal habara eh ka salu zuwa ga halarar Allah yanzu ka shiga fadar Allah to kaga asalin halwa din shine arba'in gida biyar kwana ɗari biyu gashi daga Ahmad suka riju ka je ka duba littafin kashful hijab amman talaqa ma'a shaykhi attijani min al-ashab to wannan kenan a sai abu na gaba shine a tarbiyyan nan fa an tabbatar da cewa kamar yadda shehu Dr. Ahmad Bamba rahimahullahu ta'ala ya faɗa ma'anar tarbiyya shine komai Allah kai ma ka Allah shin akwai shi rubuce ko babu bari mu koma ga almajirin shehu ibrahim shine a malam malam sani kafunga <clears throat> malam sani kafunga ya rubuta littafi mai suna mai suna mir'atul haqqi sunan littafin kenan eh mir'atul haqqi Malam Sani kafin ga ya rubuta shi littafin na na zaure ne kun gani ba ya da makwaba na yi masa makari ne saboda kariya to a ciki ya kawo wasu baitoci inda yake tabbatar da cewa ko kuma baitocin suke tabbatar da cewa eh idan an sa mutum halwa tabbas zai kai matakin da komai an ka tambaye shi hatta kansa ya an tambaye shi zai ce shi ne Allah kuma shi ake wa bauta ba Allah ba a cikin shafi na goma sha biyu mir'atul haƙƙi. shehu sani kafin ga abin da yake cewa a ciki ya kawo baitocin yake cewa ya naƙalto ne daga wani malami da ake kira ibnul banna yana da urjuza ta mai suna almabahisul asaliya to a ciki an kala kanto nan a bayan to bari ku ji abin da shi shehu sani kafin ga na kano ya kawo kuma ya tabbatar dangane da tarbiyya فعندما مالت إلى الزوال أدخل في wa الاعتزال ووكل الشيخ به قديما يلقي إليه القول والتعليم وكيل إن تكتم من الأحوال شيئا سلكت سبل الضلال فليس عند القوم باللبيب من لم يصف شكواه للطبيب فلم يزل مستعملا للذكر فيصمت اللسان وهو يجري وقدر ما تجوهر اللسان na mura sai kun yi haƙuri bizikiri yastathbituhu aljananu thumma jara ma'nahu fil fuadi jariya al-ghiza fi jumlatil ajsadi fa indama hadha mir'atul qalbi law hal guyubi wa بيت يا قلي لو حل غيوبي وهو غير مخبي لو حل غيوبي وهو غير مخبي فأدرك المعلوم والمجهول حيث اقتضى لدركه قبولا حتى إذا جاء بطول القلب خوطب إذ ذاك بكل خطب فقيل لو عرفتني بكوني <clears throat> قيل إذا فاخلعني على الكون ثم فني الرؤية العوالم ولم يرى في الكون غير العالم ثم انتحى لي فلك الحقيقة فقيل هذا غاية الطريقة ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول أنا معبودي حتى إذا رد عليه منه أثبت فرقا حيث لم يكنه wannan shehu sani kafin ga yake na kantowa daga littafin almabahisul asliya na ibn banna ya kawo a littafinsa shi malam sani kafin ga a dar'atul haqqi ibn albanna yake cewa fa inda ma malat to lokacin da muƙaddami don ita tarbiyya mun faɗa kamar yadda muka faɗa kuma in mun zo karanta sharuɗanta za mu yi bayani ba ka sa kanka ba a'a sharaɗi ne dole sai muƙaddami yawwa wanda yana da izini sahihi daga shehu tijjani shi yake sa ka saboda haka in ka sa kanka ko ka yi ba ta yi ba kamar ita karan kanta da ne sau haka mutum ba zai kawai kira kansa shi ɗan tijaniya ba ne dole sai ya je an ba shi ɗariƙa ko ya yi ɗariƙa in ba ba shi aka yi ba wanda ya ba shi ɗin ma sai ya cancanci ya ba shi ya karanto mai sharuɗa ya yi alƙawari to sannan ya tabbata ɗan ɗariƙa wannan duka Umar Futi ya yi bayani a kai to shine lokacin da za a shigar da muridi khalwa shine lokacin da malat ila zawali lokacin da rana ta yi zawali lokacin sallah a azhar kenan udkhila za a shigar da muridi fi khalwati li'tizali a wuri keɓantacce manisanci daga mutane wa wakkala shaykhu bihi khadima amma shehin sa da ya sashi halwa to zai samu mai masa hidima Eh don ba bai fita ko ina bai zuwa idan yana buƙatar wani abu wanda da min sai wannan mai masa hidima sai ya taimaka masa to sai ce yulki ilaihil ƙaula, shehi zai muridin zance wata alima da kuma abin da zai koya masa waƙila. kuma za a ce da muridi wanda aka sa tarbiyya in takatun min al ahwali idan shay'an in ka ga wani abu na ahawal ka ɓoye don sharaɗi zai masa wasiya zai ce to za a saka kalwa za ka ga abubuwa da yawa na tashin hankali da firgita da ban tsoro kar ka ɓoye min komai ka gaya ni amma ni kaɗai za ka gaya to da haka in na tambaye ka duk abin da ka gani to ka ban labari shi shehi zai gaya masa haka to shine in ka ɓoye ka waɗa mai masalakta sublar balali. za ka shiga hanyoyin ɓata ba za ka halaka kar ka ɓoye komai falaisa inda alƙawmi bin labibi a ai ba mai hankali ba ne a wurin sufaye mallam ya su shakawa tabibi ga muridin da bai bayyana kokensa a wurin likitansa ba shi ne muƙaddaminsa wanda ya sa tarbiyya to ba da hankali falam ya zal muridi ba zai gushe ba da aka sa khalwa musta'amilan yana mai aiki da zikiri da karanta zikirin da aka bashi fayas mutan lisanu ƙarshe zai kai matakin da harshen sama zai yi shiru ya daina magana wawa ya jiri amma kuma zikirin yana gudana a kan harshen a zahiri za ga harshen baya magana amma kuma zikiri na gudana a kansa kuma yana gudana da zuciya to kadar gwargwadon mata jauharar lisanu abinda harshe yake bayyana wa bai zikiri na zikiri yastafbituhul janan shine zuciya za su tabbatar da shi eh so bayyana zikiri sosai ya ita maimaitawa to shi zai sa abin nan ne yake faɗa zuciya ita ma ta ce na gamsu na tabbatar sun majara ma'anahu sai ma'anar zikirin ta dinga gudanar fil fu'adi a cikin zuciyar muridi jaryal giza fi jumlatil kamar yadda abinci yake gudana a cikin sassan jikin ɗan adam lokacin da ya ci abinci ya abincin ba wuri ɗaya ke tsayawa to fa inda ma haza mir'atul kalbi lokacin da madubin zuciyar muridi ta je daidai da lauhal guyobi, allon gaibi kun ga har da allon gaibi ana gani kai shewarin dariƙa lokacin da madubin zuciyar shi muridi da an kasa tarbiyya aka sa shi halwa ta kusanci lauhal guyobi, allon al'amuran gaibi to wahawa wannan allon zai zamo ga muridi ghairu muhbi ba ɓoyayye ba zai gansa a fili duk abubuwan nan da Allah ya sani da gaibi ya ɓoye wa kansa shi eh, ya ɓoye wa halittunsa sai kansa to shi muridi za a ɗauko masa wannan allon sakamakon tarbiyyar da aka sashi da alkar ɗin da ta karantawa sai a nuna masa yawwa sai zuciyarsa duk ta leƙo waɗannan abubuwa to tasirinsu ai tasirin hasken ga zuciyar shi ne zai ɓalle sai ya keta zuciyar sai ya zo ya keta ido to nan ne sai muridi a wannan lokaci bai ganin komai sai Allah bai ganin komai a matsayin halitta in ba Allah ba sannan wannan hasken da ya kusanci allon gaibi zai keta zuciya sai ya je ya shiga cikin kunne kunnuwan muridi to a wannan lokaci duk abinda da muridi ya jiya Allah ne Allah ke magana bai jin maganar kowa sai ta Allah bai ganin kowa sai Allah gashi shehu malam sani kafin ga ya na kanto daga ibn banna a littafin sanar atul haƙi ka je ka duba in babu ka goya ka ce babu in kuma an karanta ba daidai ba ka goya waya ka ce ga wannan shi ne aikin hankali to shi ne sai ya ci gaba da cewa fa'adarakal ma'aluma a nan tun da ya leku allon gaibi sai shi muridi sai ya riski al malum abin sani wal majhula da abin da aka jahilta ma da abin da an majhuli da abin da an ma'alumi don muridi a cikin tarbiyyar nan a cikin halwa din nan zai san shi haithu ke yi ƙabula! gwargwadon yadda riskarsa ta hukunta karɓa hatta iza ja a sai shi muridin ya zo bai tsoril kalbi da a hawa halaye na zuciyarsa to hu ba a wannan lokaci za a yi masa magana daga farin Allah in za ka a wannan lokaci bi kulli khaɓari da duk wani babban al'amari to a wannan lokaci Allah zai wa mu muridi mai tarbiyya magana gani wai shi wa mai ma zan shehu ba a hanya ce ta suluki na zaman ya zan shehu to kaga bai ma gama tarbiyya sai ya ji maganar Allah sai an yi magana da shi da al'amurra manya daɗa kowa yi za a yi masa oho su sun ka sani su suka faɗa mu iyakan mu karantawa a haka kuke zage mu kuma kawai nan ne mun karanta sai ku zo ku zage mu to ba komai eh mu duk wanda ya zage mu ba tare da mun ci haƙƙinsa ba to mun yafe masa eh mun yafe masa Allah shi gafarta masa Allah shi yafe masa eh alal aƙalli da ya san cewa alal aƙalli ya san cewa dai mu musulmi ne to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne haka mu manufar mu shine a gane to daga nan kun gani ya ga allon gaibi sannan hubiba bi kulli khatabi za a yi magana da shi in zaka a wannan lokaci da duk wani al'amari mai girma faƙila sai a ce da shi lau araftani da ka sanni bi kauni da kasancewa ta wai abin da za a gaya mu ɗan tarbiyya kenan ɗan kalwa. ƙila za a ce izan a wannan lokaci fahla ni'alal kauni sai a ce da shi to ka cire takalmi na halitta ma'ana ka cire siffofin halittan ka kai yanzu za a sa maka wata riga ta daban ta ilahiyya sau haka a wannan lokaci abin da za a gaya ma mai tarbiyya kenan mai kalwa yawwa duk wannan fashin bid'a muke za mu zo mu kawo muku siffar tarbiyya yadda ake yi abin da ake buƙatar mu yi wannan kawai muna shimfiɗa ne don mu tabbatar da maganar dr ahmad cewa duk wanda ya tarbiyya ƙarshe zai yi usuli duk wanda ya yi usuli ya zama zindiki to gashi wai Allah zai ce masa tunda Allah ne ke magana da shi fadan Allah ya ji ba hawa mala'ika ke magana da shi ba Allah zai ce da shi ka cire takalmin kaunu yanzu shi gaba ɗaya yanzu zai fita daga layin kaunu ke da shi muridi zai koma wani layi daban in ya cire riga takalma na ainihin kaun sai a sa masa takalmin halara in ya cire riga ta halitta sai a sa masa riga ta halara yanzu komai na Allah za a bashi lai sawaka to daga nan sun mafani eh sun mafani ne saboda wazani shi sai ce sun mafani a ru'yatil awalin sannan sai shi muridi yi fana'i sai ya ƙare a cikin Allah eh ya ji gaba ɗaya babu shi to yi fana'i kenan to shi ne bai ganin komai ka gani sun mafani an ru'yatil awali zai ƙare daga ganin halittu walam yara fil kauni zaira al bai ganin kowa a cikin halittunsa sai masani Shi ne Allah يعني. بين طيب، يعني كواس العالم من هو العالم الله سبحانه وتعالى سبحان الله كبرت كلمة تخرج من أو من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والله أن الكلمة تايجر ما تايجر ما إن يقولون إلا كذبا أياتي سكي ƙarya ce suke yi kawai suna yi ne don su ɓata addinin Allah wai walam yara walam yara ne amma saboda wazani shi ya sa ba ta aiki ba walam yara fil kauni baya ganin komai a cikin halittu ghairal alim in ba Allah ba al'alim sai Allah kawai wahala wula sharika saboda ni faniya an ruƙitil awali sun manta hali falakin haƙiƙa to daga nan sai ya dumfari falaki na haƙiƙa yanzu ya bar kaun ya bar shara ya bar addini yanzu ya koma ga falaki na haƙiƙa faƙila sai ace da shi haza gayatu ɗariƙa to wannan shine manufar shiga ɗariƙa Allahu akbar Allahu akbar gaskiya ta yi halinta kai ɗan ɗariƙa mai ɗariƙa to ka ji manufar shiga ɗariƙa shi ne manufa so da haka a daina ce maka ai ɗariƙa zikiri salatin annabi da istighfari ƙarya ne ba gaskiya ba ne duk wanda ya faɗi wannan magana ya ce shi ne manufar ɗariƙa shi ne zallan ɗariƙa ƙarya yake yi ga manufar ɗariƙa daga wannan ɗariƙa shine ka yi shuhudul haƙiƙa in ka yi shuhudul haƙiƙa Allah zai yi maka magana nan wa duk Allah yana magana ne da muridi mai halara sai ce haza gayatu ɗariƙa wannan shine manufar shiga ɗariƙa shine abin da ake son da ɗariƙa ya samu shi duk iliminka duk karatunka duk tsoron Allahnka duk fahimtarka in baka yi tarbiyya ba a wurinsu baka san Allah wallahi baka san Allah ba an ta mahjub da kan sun ce ai dan dariƙa kaza mahjubi ne bai san Allah ba ke su auren su wanda ya san Allah wanda ya shuhudul haqiqati eh to da ya shuhudul haqiqati sai a ce mishi to hadha gayatu dariqa to daga nan sun mantaha sai ya dumfari fi gaibatar shahudi to a nan sai ya shiga gaibatar shahudi eh, akwai gaibatar shahudi akwai kuma shahudul haƙiƙa yanzu tun da ya kai ga falaki na haƙiƙa kuma an faɗa mai shine gaya shine manufa na ɗariƙa shine makasudan ɗariƙa to yanzu zai shiga gaiba ma'anar gaiba komi nashi zai ɓaci a wurinsa bai jin komai zai shiga wani yanayi yadda suke faɗa to daga nan shi ne fa'atalaqal ƙaula. sai shi muridi mai tarbiyya Ya yi iɗilaƙin zance ana ma'abudi ni ne abin bautar kaina la haula wala wata illa kun ji zancen Dr. Ahmad ko ana ma'abudi ni ne abin bautar kaina duk bautar da nake yi ba Allah nake wa ba kaina nake kenan muridi ya zan wa ya zan Allah subhanallah kaburat kalimatan تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لا حول ولا قوة إلا بالله Allah ya raba mu da wannan shirka Allah ya raba mu da wannan zindiƙanci to wannan shine maganar Dr. Ahmad bari mu sake kunna shi ku ji eh a takaice ba da yawa za mu kunna ba yanzu zo an kalubalantu shi haka abin yake na sani sosai haka abin yake tarbiyya an kai tarbiyya kana gama ka zama zindiki duk wanda ya san ce tarbiyya ba haka bane yanzu Ya zo an kalubalantu shi na ce ga wa ɗaya na rarrabe za ka biya kuɗi a sai a zauna a tattauna oh. wallahi wallahi tarbiya tarbiyya da na yi kun ji wallahi tallahi tarbiya zan da wa gaskiya ne gashi mun karanta eh ta intaha fi gaibati shuhudi to da ya shiga cikin gaibatu shuhudi fa atlaqa alqawla muridi zai furta zance ya ce ana ma'abudi ni ne abin bautar kaina ba Allah nake bauta ba kaina ni muridi kaina nake bautawa daga littafin shehu malam sani kafunga to na iya cewa ai wannan ai ba shehu ibrahim ba ne kaza kaza to bari mu koma wurin shehu ibrahim ne shin wanga abin ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba to alhamdulillah a lokacin da ɗariƙan nan ta shigo najeriya eh tarbiyyar nan ta shigo najeriya farko zuwa shehu ibrahim najeriya da ya zo zuwa ne na farko ya dinga rarraba kashiful ilbas wanda a ciki can ya yi magana kan tarbiyya to da ya rarraba ma wasu daga cikin malaman kano to a nan ne suka fara sanin menene menene menene tarbiyya to daga nan bayan ya koma sai turo wani almajirinsa ana kiransa muhammadu hadi shi muhammadu hadi mutumin murtaniya ne shi ya zo najeriya da nijar da sauransu ghana da sauransu ya ta yada wannan wannan tarbiyyar da muke bayani kanta so da haka almajiran shehu ibrahim waɗanda ba su samu damar zuwa senegal ba sai ya ba su tarbiyya sai ya ba su tarbiyya so da haka dama ita ya karantar amma bari mu kunna almajiransa wanda muka gaya muku ɗazu shehu sani kafin gaye bayani da kansa shin shehu ya koyar da shara shin shehu ya koyar da su addini bari ku ji kuma tambaya aka yi masa tambaya aka yi masa yadda kamata to kina a rusa in ka da biyu nan da abubuwan da aka aka amfana da su galama da irin abubuwan da aka gani da a'a da wato ba mun je ne neman karatu wurin ka na ilimin gadi ba abin da ka je wurin ka wato tunan neman fahimtar ilimin ba da nan wato ilimin ɗari da ba da nan ɗari da ba ba bayanin ta ba mun ɗari da tana da zahiri tana da fati to ba da nan makaji neman a wurin ka shi ne ainihin wato nan ma'anan ba da nan san Allah yake kamata to shi ne muka je a wurin ka to mun samu kuma kai ka ba wurin ka da ce mutanensa kuma da hannun sun sama abin da samu shi ne mun ba mun kuwa na da su fassara su bauta shi ne ke ko ban da muka ce da kai sun kan da kalma da mun na shi ne kawai hmm, yin na a tunanin an yi karatu a wajen shi hmm? na ilimin sau kai na yin sau amma ba ta kada ba laɗanawa dai. To, wannan shehu sani kafin gani. Yawwa, <clears throat> in su malam kaki su sun bugo ya <laughs> za su yi bayani. Su kanawa sun san shi. To, alhamdulillah kun ji ya faɗa da bakinsa. Cewa alhamdulillahi su ba sun je wajen shehu Ibrahim domin ya karantar da su ilimin zahiri ba me ilimin zahiri shi ne shari'a wannan hudun najeriya fa da afirka kakaf shehu ibrahim bai da almajiran da sun ka kai su ba sani kafin gaba amma da sa yake cewa alhamdulillahi ba su je wajen shehu ibrahim don ya koya musu ilimin zahiri abin da suka je nema wurinsa shine ilimin ɗariƙa na ɗariƙa ma ilimin baɗi ya ce ilimin zahirin ɗariƙa shi karan kansa sun karanta shi wajen mana abubakar bijin yawa sau da haka shehu ibrahim bai koyar da addini ba su suna sun kai karatu wajensa to ga abin da sun ka karantu ga abin da sun ka karantu to a ah, saboda haka shehu ibrahim bai koyar da addini ba abin da ya koyar shine ilimin baɗini shine wannan tarbiyyar da kun gaji muna bayani ita malam sani kafin ga yake bayani ba don a wannan lokaci ba su yi tarbiyya ba sai da suka je kaulaha duk ya yi bayanan na a cikin bidiyon nan nasa da suka je kaulaha can ne shehu ibrahim ya sa su tarbiyya yawa su ma suka yi shuhudul haƙiƙa su ma suka samu fatahi suka zamo shehurai amma kamin wannan lokaci a wurinsu su wai ba su san Allah wai duk karatunsu ba san Allah ba tare da ga babban malamin su fa wanda a lokacin duk Kano ba kamarsa shine murabbinsu amma wai duk ilimin da sun ga karanta a wurin sa wai ba san Allah ba hakikanin sani wai sai da sun gaje sun kai wani abu tarbiyya to alhamdulillahi lokacin da sha'anin tarbiyyar nan ya kamari babban malami a sheikh abubakar mahamudu gumi allah ya ji kansa da rama wata rana a Saudiyya ne abin ya faru sai shi an yi sa'a shi ma shehu ibrahim ya je aikin haji malam abubakar gumi ya ɗauki takarda ya rubuta wasiƙa zuwa ga shehu ibrahim to wasiƙar zan karanta mu. da sunan tambaya dangane da ita wannan tarbiyya ku ji kuma amsar da shi shehu ibrahim ya bayar shin ya tabbatar da cewa muridi mai tarbiyya yana cewa komai allah ko bai tabbatar ba to na farko inda za ka samu ita wannan wasiƙa da amsar shehu za ka iya neman albayanu wata bayin an tijaniya wata tijaniyin na shi shehu ibrahim wanda darul hisam linnashar wa zai sun ka buga yawwa ga wannan kwafi <clears throat> albaya wata bini in ka same shi za ka samu wannan risalat ko kuma ka samu a shi mir'atul haƙi ɗin nan da na gama karatu zan sake dawowa kansa a nan shi ma shehu malam sani kafin ga ya kawo tambayat da kuma amsar da shehu ibrahim ya bayar ko kuma ka samu littafin a sheikh ibrahim asingani na babban malami dokta Dokta tsahiru mai gari shi ma ya kawo ta to bari ku ji abinda shehu sheikh abubakar mahmudu jimi ya rubuta ya ce bismillahir wa sallallahu ala karim a lokacin kyakkyawar fahimta shi yake wa shehu a shef shi yasa za ku ji cikin cikin takarda akwai girmamawa a ciki abinda su ba su wa malamanmu akwai girmamawa bari ku ji ya maulana shehu ibrahim inyas ashekhu ibrahim inyas da ya buɗe baki da shi kenan ya maulana ashehu ibrahimu inyas da kulli hafawati wata kadiri arju an tuwaddihu ma ya'ti min al-fatawi as-sufiyya yarhamukumullahu Ashekh Malam Abubakar Jumi ya ce, bayan dukkanin girmamawa shine alhafawa wata kadir da ƙaddara matsayinka, arju ina ƙaunar an tuwaddihu ku bayyana ɓaro-ɓaro ma ya a ci abin da zai zo min alfatawi na fatawoyi na asufiya na sufaye Allah shi mu rahama sai a sheikh abubakar mahmudu jimi ya ce fa na a wurinmu yana nufin najeriya minan nasi akwai wasu mutane Manyan sibu ilaikun minal muridina masu jingina kanku zuwa gare masu jingina kansu zuwa gare suna cewa almajiranku ne Almajirai shehu ibrahim ne wa yaz'umu yana da'awar annahu yurabbi talamizata wai yana yi wa ɗalibai tarbiyya bi khalwatin da wasu ke ɓantar wurare ya abudu fiha tilmizu wanda ɗalibi zai bauta ma Allah a ciki hatta ya sila har sai shi muridin ya kai ila darajatin zuwa ga mataki qala innahu wasala biha ilal maqsudi to daga nan sai ka je ya ce yanzu ya kai ga manufa eh ya kai ga manufa wa zalika huwa wannan manufar shine an yanta misa tilmizu an yanta misa an yanta misa tilmizu fi halin wa yujibu an kulli shay to shine sai shi dalibi sai ya bice ya narke a cikin wani hali wayujibu sai shi ɗalibin ya dinga ba da amsa an kulli shay'in yas'aluhu shaykhuhu ga duk abin da malaminsa ya tambaye shi anhu sai ka ya ba da amsa bi annahu huwa Allah sai shi muridi ya ba da amsa akan duk abin da malaminsa ya tambaye shi ya ce komai Allah ne abu kaza Allah ne me kaza Allah kai me Allah falau su ila an nafsihi a abubakar gumi ya ce da za a tambayi muridin akan kansa ya jibu bi Allah zai ba da amsa ya ce shi ne Allah wa an yin in ma za a tambaye shi kan kujera au ayi ko duk wani abu bu zai ba da amsa kazalika haka komai aka tambaye shi ya ce Allah Allah Allah sai a shehu abubakar jumi ya tambaye shehu ibrahim ya ce fama hukumuhu fi zalika shin muridin da ya haka mai hukuncinsa wa ma hukumu hadhihi al-amaliyya shar'an kuma a shari'a wannan aiki mai hukuncinsa kun ji tambayoyin malam yawa za mu zo ga amsa shehu ku ji shehu ya ba mana amsa ko bai bashi ba tambayin malam na farko fama hukumuhu fi zalika shi muridin mai hukuncinsa shin ya kafurta ko yana nan musulmi wa hukumu hadhihi al-amaliyya sannan ya furta cewa komai Allah ne mai hukuncin aikin haka a shari'a wa in sahhat shar'an in kuma hakan ya tabbata a shari'a fama ta'wilu ma'ana rabbil alamin me fassarar fadin Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ya tabbata ya cancanta ga Allah mareni ko kuma Ubangijin halittu. To me fassara mun ga abin da muka sani amma me ya tawili ya za mu ba ta ma'ana. Shin shi muridi ya shiga cikin al'alami ne ko bai shiga ba? Sai shehu ya ce, Malam Abubakar Ujum ya ce, Liman wasala ila hadha haddi liman wasala ila hadha wa mal farqu bainahu wa bain al-hulul duk da ya kai wannan mataki meye hukuncinsa sannan meye bambancin wannan magana da magana hulul cewa Allah yana sauka cikin zawat na halittu Allah zatin Allah yana shiga ya haɗe da sauran zatoci gangar jikunkuna na halittu wanda nasara suke a kai da su shi ne gashi ma ya kawo au ƙaunin nasara ko kuma zancen nasara ahadu salafa ɗaya daga cikin a firkoki guda uku na nasara masu cewa Allah ya sauka cikin annabi isa ko kuma masu cewa Allah ya sauka cikin halittu na gulatu sufiya su ne sufaye da suka zo daga baya ba waɗancan na farko ba irin su hallaju su ibnu arabi da makamantansu ibnu saba'in su abdulkarim jili aftuna! muna neman ku ba mu amsa yarhamukumullahu Allah shi tausaya muku wa asnidu to ha ga yanda jidalin yake wasu <laughs> ji eh, malamin sunna malam abubakar gumi ya ce wa asnidul hukuma kuma ku jingina hukuncin da za ku ambata bi adillatin qur'aniyya ku kawo ayoyi na hadisai da eh, ayoyi daga alqur'ani wa ahaditha nabawiyya ku kawo hadisai na annabi sahihatin kuma ingantattu yawwa shehu kar a kawo mana hadisin da bai inganta ba ba ma bukata game da shi falakum jaza'ul khairi min Allah wa ma kyakkyawan sakamako daga Allah ya tabbata gare ku tare da kuma muna gode mu wa ma shukuri jazili tare da godiya mai gwabi to bari ku ji abin da shek ya rubuta karshe sai ce tilmizukum wannan almajirin ku ne arragibu fikum mai kwaɗayin alkhairi zuwa gare ku mai suna abubakar Mahmud Jumi. Allahu Akbar. Allah ya ji kan da rahama. To wannan ita ce tambayar malam Abubakar Gumi. Malam ansa biyu yake so a bashi. Hukuncin faɗin mutum ya ce kawo mai Allah. Sannan hukuncin wanda ya faɗi haka shin za mu hukunta cewa shi arne ne ko ba arne ba ne. To bari mu ji amsa shehu. فأجابه shehu بقوله إبراهيم إياس الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sai fara da wannan godiya ya tabbata ga Allah maka ce shi kaɗai lam yalid bai haihu ba walam yulad ba a haife shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad kuma Allah bai da tamka huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير duk dai wannan bai cikin amsa yawwa shehu yana kawo abu ne na daban eh saboda wata manufa wassalatu wassalamu ala rasulil huda sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam alqa'il kana allah wala shay'a ma'a wa qala ali karrama allah wajha wa huwa al'ana alama alaihi kana duk wannan ne muqaddima shehu ke yi ba sai mun fassara ta ba wa ba'adu to ga amsa bayan muqaddima fa innaka ayyuha al-akhu fa innaka ayyuha al-akhu salih wal khillu an-nasih qadi qudati bi Nigeria Alhaju hajj Abubakar Gumi Shehu Ibrahim ya ce, ya kai ɗan uwa a sali nagari ta ina su wa'annan yaran da ke cewa shehu abubakar gome ɗan ta'adda ne to ga shehu ibrahim ya ce malam abubakar gumi mutumin kirki ne walhil kuma masoyi na gaske annasih mai nasiha allahu akbar qadi qudatul musulmi alƙalin alƙalai bi Najeriya a Najeriya mai suna alhaju abubakar gumi ka tabta ka rubuto tas'alu kana tambaya amma ya jiri kan abin da ke gudana min alsinati ba'adi ba'adi mai yadda isuluka wal wusula wal fath wal fana wa hadhihi kalimatun istalaha alaiha ahlut tasawuf wal ma'ana wahid sai yake cewa ka rubuto kana tambaya akan abin da yake gudana min alsinati ba man yadda isulu daga bakunan masu da a wasu sun yi suluki zuwa ga hanya wadda za ta sada su da fadar Allah wal usul kuma sun yi usuli sun sadu da halara awil fatah ko kuma sun samu fatahi wal fana ko kuma sun samu fana'i sai ce to wa hadhihi kalimatun dukkanin waɗannan kalmomi da na ambata guda hudu da as-suluk da al-wusul da al-fathu da al-fana'u istalaha alaiha ahlu tasawuf ma'abuta sufanci su suka kirkiri lafuzzan suka ba su istilahi na wata ma'ana amma wal ma'ana wahid dukkaninsu ma'ana ɗaya suke bayarwa wa kulluhum dukkanin su masu da'awar usuli ko fatahi fil bidayati a farkon lamari farkon saduwarsu da halaran Allah rubbama zai yawa kaji zai yawa ku saurari wannan jumla da kyau rubbama zai yawa na tsaka hu yanhu hawa haza to zai yawa za ka ji masu da'awar suluki da usuli suna furta irin kalmomi masu kama da cewa komai Allah ne wanda kai kake tambaya a kansu lalle tabbas shehu ya tabbatar tabbas eh suna faɗan haka to me yasa suke faɗa menene ya jayo me albais sai ce inda mahabbatihim lil haqq a lokacin da suka nutse cikin son Allah wai son Allah ne ke sa muridi lokacin da yake tarbiyya in an tambaye shi komai ya ce komai Allah ne in ji shehu Ibrahim wai son Allah ke jayo haka su annabawa ba sa son Allah manzanni ba sa son Allah an taɓa samu sun faɗi haka an tambaye su sun faɗi cewa komai Allah ne sahabbai su ma sun faɗi haka su ma ba sa son Allah haba haba shehu shehu a dawo kan layi eh to wai wannan ansa ake ba malam shi malam da ya ce a kawo ayar hadisi tabbatacce wa garqihim fil huduri da kuma nutse wasu a cikin huduri saduwa da Allah hatta lam yasma'u shine za su kai ga halin da ba sa jin komai walam yusiru ba sa ganin komai shay'an komai min ma yajri cikin abin da ke gudana ba sa jin komai cikin kauni ba sa ganin komai cikin kauni kamar da yadda mun ga karanta baitoci cikin mir'atul haqqi na shehu malam sani kafunga fil alam a cikin duniya gaba ɗaya ba sa jin komi ba sa ganin komi to nan ne fa ya sai muridi ya ce ku ji da babban sauti faya kulu shehu ibrahim ya ce sai muridi ya ce allah ala kulli halin to a nan ne sai kaje ji ya ce komai allah komai allah Allahu akbar wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa saboda haka duk kalmomin nan na rashin kunya da ake jin wasu suna faɗa komai Allah wani Allah Allah Allah Allah Allah Shehu Ibrahim gashi ya tabbatar ya ce eh muridin da ya shiga kalwa a lokacin da ya fara usuli ya fara saduwa da halara zai iya furta faɗin wannan kalma ta saboda bai jin komai bai ganin komai a cikin alam a duniya kakaf ba abin da yake ji to shine an tambaye shi shine sai ya ce fa yaqulu Allah ala kulli hal kun ga nan ya tabbatar ma mala abubakar gumi eh abin da mala kake tambaya lalle yana yana faruwa almajirai na da suke faɗa haka gaskiya ne suna faɗa dalili na farko son Allah ke sa su faɗi haka na biyu sun nutse a cikin huzuri to kaga ya tabbatar anan ya tabbatar a nan cewa a tarbiyya muridi zai ce komai Allah shehu ya tabbatar amma bari ka ji wala ya'ani abadan hazan lazi ya rahu bi yi, huwa Allah amma wannan baya nufin cewa wai abin da ya gani shine Allah to ai ma <laughs> mu mun san ba Allah ya gani ba <laughs> a to nan na daga mai wannan ce me wannan wannan yace Allah ai dama shehu ba sai ka faɗa ba Hmm, shi ma malam abubakar gobe ya san da haka ya san ƙarya ce kawai eh da rashin ladabi wa Allah da zunzurutun kafirci to sai ce kama waƙa to shehu zai kawo hujja kun san can malam ya ce a kawo aya ko to bari ku ji ayan da shehu zai kawo kama waka kamar yadda ya auku li lahi ga annabin Allah Ibrahim annabi Ibrahim ra'a kaukaban ya ga tauraro qala hadha rabbi sai ce hadha rabbi wannan ne ubangiji na ra'al qamara ya sake ganin wata qala hadha rabbi wannan ubangiji na ra'ash shamsa ya sake ganin rana qala hadha rabbi wa ta'ala Allah ya ce wa ma kana min al annabi Ibrahim bai zama cikin mushrikai ba walau qasada anna al kaukaba to ga wata magana sai ku ba mu amsa ladabi ne ga janibin annabawa ko cin mutuncin annabawa da annabi ibrahim ya yi nufin annal kaukaba cewa tauraro rabbuhu shine ubangijinsa lakana mushrikan wa iyazu billahi wal iyazu billahi da annabi Ibrahim ya zama mushriki la haula shehu annabi Ibrahim zaka gaya ma wannan magana kun gani suke cewa ha malaman mu ba su ladabi ga janibin annaba amma ka ji abin da shehu Ibrahim yake faɗa walau qasada da annabi Ibrahim ya nufi annal kaukaba cewa tauraron da ya ce ya gani rabbuhu shine ubangijinsa lakana mushrikan da annabi ibrahim ya zama mushriki la haula wala quwwata wannan magana ku goya ku ba mu ansa wannan ladabi ne ko cin mutunci ne ya dace a ga annabi ibrahim haka haza! saboda haka ta tajidu zikirar ibrahim kake samun ambaton annabi ibrahim fil qur'ani cikin qur'ani makarunan ana gwama ya shi bai nafi shirki da cewa fa bai zamo mushriki ba bai yi shirka ba hmm? to ai Allah korewa yake yi kai kuma cewa kai inda kaza yake nufi da ya zama mushriki oh shehunai kun ji magana dokta ko ya ce shehu ibrahim nan ba ba ƙaramin musiba ya zama malumma ba sai ce wa hazihil to yanzu <laughs> shehu ya kawo aya kamin mu sa bayanansa yanzu yana son ya kafa hujja da abin da ya faru da annabi ibrahim kan cewa ce wadda ya ga tauraro ya ga wata ya ga rana haza rabbi haza rabbi eh ya faɗi haka amma kuma Allah bai ce mai mushriki ba bal ma kore shirka yake yi to saboda haka su ma 'yan tarbiyya idan sun ce komai Allah daidai suka yi to shehu ya samu matsala a nan eh nan mai magana da ƙa'ida ta ilimi ba tsakani da Allah annabi ibrahim tarbiyya ya shiga khalwa ya shiga sannan tambayarsa aka yi aka ce meye kaza meye kaza meye kaza ya ce alloli ne ba haka ba ne sannan haka malamai sun ka fahimci ayar ko ko fahimta shehu ce fahimta shehu ce to bari mu karanta tafsirinsa siriya da tafsir gashi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da uku ga lokaci kuma ya yi oh to a gurguje a cikin tafsirin, har zuwa shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu abinda da yake son ya tabbatar bayan ya kawo wannan aya ya fassara falamma janna alaihin lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi falamma a qala la afil har zuwa ƙarshen ayoyin to daga ƙarshe sai ya ce ya yi irin wannan bayani falihaza kullama ga Allah duk sanda Allah ya amince annabi Ibrahim ƙala wa ma kana min al-mushrikeen to me yasa ya faɗi wannan kalma haza rabbi sai ya ce fani ya fi tauhidi saboda fana'i annabi Ibrahim yayi su ma can masu tarbiyya fana'i suka yi shi yasa kawai aka tambaye su su ce Allah wai shi ma annabi Ibrahim fana'i yayi a wayannan ayoyi falamma janna alaihi laylu ra'a kaukaba wai fana'i qala hadha rabbi shi wanda ya qala hadha rabbi wai fana'i yayi ba wanda ya wannan tafsiri babu malamin da ya wannan tafsiri sai kai sai shehu Ibrahim ba haka malamai sun ka fassara wannan aya ba na ɗaya kenan sannan na biyu ba wanda ya ce annabi ibrahim fana'i ya yi wai fana'i ne ya sa shi ya furta wannan kalma ba haka ba ne to bari mu ƙarasa wa fana'ul anbiya'i fana'in annaba la yankusu dawilan baya daɗewa lokaci mai tsawo kazalikal yuna haka mabiya annabi muhammad idza arada allah bi abdin an yantafi bihi gairuhu? yufnihi ويبكيه في الحين يرجع إلى حسه فينتفع منه ko fayantafi'a minhu ghayruhu to haka da ya kawo a cikin tafsirinsa to na farko da'awar ma cewa annabi ibrahim fana'i yayi wannan magana ce babu dalili a kanta ko ba gaskiya bace? ko ba haka malamai sun ka fassara wannan aya ba ga mahasin ta'wil na jamaluddin al-qasimi gashi a hannuna eh, ina jin juzu'i na nawa ne bari mu duba mu gani don kusan mujalladi goma ne al-mujalladu eh, mujalladi na uku eh, juzi'i na shida yayi bayanai tun daga kan wa kazalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin yayi bayani sai ya ce ai nuqli'uhu ala haqa'iqihima wa nubsiruhu fi dalalatihima ala shu'unihi azza wa jalla min haythu innahuma bima fihima marbubani wa mamlukani lahu ta'ala to yace abinda Allah ke nufi da wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati me malakutus samawati ai za mu leƙar da shi akan haƙa'i haƙiƙanin yadda su malakutus samawati a girman mulkin da ke ɗauke da a yake cikin sammai da ƙasai wasu malamai suka ce su ne waɗancan abubuwa guda uku da ya ce ya gani tauraro wata rana an nuna mai haƙiƙaninsu yadda suke saboda yanzu da muke kallo rana ai ba haƙiƙaninta muke kallo ba yadda Allah ya halice ta haka wata haka tauraro to wasu malamai suka ce an nuna masa hakikaninsu wasu suka ce a kawai ne an nuna masa wasu abubuwa daban-daban a cikin sammai da kuma ƙasai to haka ya kawo don an nuna mai cewa su halittu ne to sai ce amma ce wadda annabi ibrahim ya yi falamma janna alaihi lailu idan ka duba shafi na ɗari 350 mahasinu ta'awil na jama'ar dinin al-qasimi falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilina wa bil jumla jamaluddin al-qasimi yace a dunƙule fal bayanun tana bayani ne likaifiyyat istidlalihi don ta bayyana mana siffar yadda annabi Ibrahim ya kafa hujja da ni wa usulihi da kuma saduwarsa ila rutubatul iqan cewa ya kai makwara wajen imani wajen sakankan cewa game da lamarin Allah saboda haka usulubi ne ya bi na istidlali wanda za mu yi bayani a kansa shi yasa ya faɗi haza rabbi haza rabbi shi yasa malamai suke fassara shi da fassara guda biyu shi haza rabbi din guda uku na farko sukan kaddara adatul istifham فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا أي قال أهذا أقول قدر همزة الاستفهام أي قال أهذا ربي shin wannan shine ubangiji na ala za'imikum a bisa yadda kuke faɗa wannan sauran malamai hatta al'alama a shehu abdullahi wani abin ya kawo cikin diya'ut ta'wili kenan fasara na farko kenan wasu kuma suka ce a'a annabi ibrahim ya faɗi ƙala haza rabbi ala tariqatil hikaya hikaya hakaitowa ke yi akan abin da su kafiran suke faɗa saboda da mahaifinsa da sauran mutanensa suna bautar gumaka da kuma taurari da sauransu kuma suna awar cewa su ne allolinsu kuma su ne eh, allolin shi annabi ibrahim to da ya zo <clears throat> hanya ta ya gajiyar da su da dalili kamin ya rosa maganarsu na cewa da rana da tauraru da wata abin bauta ne shine sai ya hakaito abin da suke faɗa shine sai ya ce ha hadha rabbi kamar yana maimaitawa ne eh kamar in zo ina raddi ga mai cewa kowa Allah ne sai in zo in maimaita kalmat bayan na maimaita ta sannan daga gaba sai in zo in ruguza ta ne hanyar da annabi ibrahim ya bi shine fassarori guda biyu mafi kyau tsalkakakku malaman Allah malaman shari'a wanda sun kawo ayoyi amma shi shehu ibrahim sai ya zo ya ce a'a annabi ibrahim wai fana'i yayi fana'i yayi to bari mu ci gaba jamaluddin al-qasimi sai kawo magana jarullahi zama kashari wanda ba ma ahalin sunna ba ne mu'tazili ne a aƙida amma ya yi irin wannan tafsirin na shehu bai yi ba a tafsirinsa al-kashaf bari ku ji abin da ya ce al-asnama wa Shamsa wal qamara wal kawakib jama'ar annabi ibrahim da mahaifinsa sun kasance suna bautar gumaka da wata da rana eh da taurari fa'arada sai shi annabi Ibrahim ya yi nufin an Hum ya faɗakar da su alal haɗai fi dinihim akan kuskuren da suka faɗa a cikin addininsu na ɗaukar wa'annan halittu a matsayin ababen bauta ba Allah wa an Hum kuma ya shirya da su ila tariqin nazari wal istidlali ka gani shi ma ya maimaita hanyar tunani da bincike da kuma neman dalili kaba hujja wa yu'arrifahum kuma ya sanar da su annan nazarar sahiha lafiyayyen tunani mu'addin mai kaiwa ne ila anna shay'an minha cewa wani abu daga cikin ababen bautan nan nasu la yasihu an yakuna ilahan bai inganta ya zama bauta ba liqiyami dalilin hudusi fiha saboda fararen abu ne to ya za a iya zamo Allah to haka to sai Jamaluddin Qasim ya ci gaba da shafi na 351 sai ce wa qawlu Ibrahim li qaumihi hadha rabbi Faɗan annabi Ibrahim ga mutanensa da yace hadha rabbi irha'un lil inani saukar da linzami ne kamar kuna jayayya ne kai da wani kan linzami kai ka ja shi ya ja kai ka ja shi ya ja kowa ya ƙi sakan ma wani ko kamar matsala kwaya ɗaya da za ka yi saɓani kai da wani a kanta kai ka ce kaza shi ya ce kaza to matsayin linzami take shi ya ja kai ya ja to akwai wani usulubi shine sai ka ɗan sassauta jan naka sai fahimci kamar ya samu mi ya samu sa'a kwatsan sai ka daka shi da hujja to shine abin da annabi ibrahim ya yi kama huwa kamar ya kasance ghairu muta'assibin li madhhabihi a to na tsallake lil inani ma'ahum bi izhari muwafaqatihi lahum awwalan farko sai ya kawo musu hikaya abin da suka faɗa kamar yana tare da su kan su cewa rana da tauraro da wata ababen bauta ne summa ibtalu qawlihim sannan daga baya sai ya lalata zancensu bilistidilali da kawo hujja li'annahu aqrab domin bin wannan usulubi inji ji jamaluddin al-qasimi shi ya fi kusanci ruju'il hasmi ga dawowar abokin husuma yawa shine sai ka dan sassauce ka dan sassauce kaɗan sai fahimci cewa ai kai ba kowa bane sai ya ɗan shigo sai ka raka shi da dalili to ne wannan usulubi shine abin da annabi ibrahim ya yi irin usulubin malam ahmad maiduguri na sai na saurare na eh in ka faɗi magana sai ya maimaita abin da ka faɗa bayan ka ya maimaita ka tabbatar sannan sai daga baya ya zo da hujja sai ya daka ka to usulubin da annabi ibrahim ya bi a wannan aya ke sannan ya sake kawo maganar jarullahi zama kashari ya ce ƙaunar ibrahim zama kashari duk da zama ne ba ahalis suna ba bai yi wannan gurɓataccen tafsiri da shehu ibrahim ya yi ba amma sai ya ce zancen annabi ibrahim huwa ƙaunu man yunsifu khasmahu zance ne irin wanda zai wa abokin husumarsa abokin jayayya adalci ma ilmi tare da shi annabi ibrahim ya san bai annahu mubtilun ko abokin husumarsa shine husuma akan barna yake na farko ya haki ƙaunahu ya hakaito zancen abokin husumarsa kama huwa kamar yadda zancen yake ghairu muta'assibin li mazhabihi ba yana mai ta'asubanci ga mazhabarsa ba sai haka ne annabi Ibrahim ya yi su suna faɗar da tauraro da rana da wata alloli ne to ne sai hakaito abin da suke faɗa. an ƙin hikaya daga baya sai ya zo da dalilai sai ya roshi shi ne an matunto gashi kun ce tauraro Allah ne gashi ya gushe rana wata, shi ma Allah ne gashi ya ɓoye rana ma Allah ce gashi ta ɓuya to ya za a yi Allah ya gudu ni duk Allah da aka gaba na sonsa bana sai ya rosa waccan magana ha za rabi ha za rabi wannan shine karatu amma shehu nan da ya ce wai annabi ibrahim fana'i ya yi yana son ya kare 'yan tarbiyya masu cewa komai allah duk abin da aka tambaye su wannan ba magana ce ta ilimi shehu ya eh ba magana ce ta ilimi ba ba haka malamai suka faɗa ba kuma ga zancen malamai muna karantawa li'anna zalika ada'a ila alhaqi domin bin wannan usulubi ya fi kira zuwa ga abu zuwa ga gaskiya wa'anja kuma shi ya yi tsamarwa mina shagab daga abin da ba daidai ba ko rikici to wannan kun ji yadda tafsirin ayan yake saboda haka abin da shehu ya faɗa amsar da yake baiwa a sheikh abubakar mahmudu jimi na kawo wannan kissa ta annabi ibrahim haza rabbi haza rabbi haza rabbi to na ɗan shiga ne don in yi muku bayani yawa don kar a. kar wani ya ɗauki wannan fassara na shehu ya je dogara gare shi fassara ce ba tsela shehu yi ba dalili ba akan ta malamai suke ba ko dai ka kaddara adatul istifham a haza rabbi wasu haka suke fassara ayar ko kuma a'a ya faɗa ne an tsariƙin hikaya akan abin da su kafiran na mutanensu suke hakaituwa shi ne yake hakaituwa shi ma yana faɗa yawwa to wannan shi ne saboda haka shehu bai kawo aya ba ayar da mana abubakar mahmud gumi ya nemi shehu ya kawo bai kawo ba sannan fassara ayan da cewa fana'i ne a cikin tafsirin safiri ya tafsir a mujalladi na biyu shi ma wannan tafsiri na shi ne shehu ya yi abinsa yawwa ba haka magabata sun ka faɗa ba to mu ci gaba wa hadhihi halatu to wannan ahwal na masu tarbiyya kama ya ƙulu man ya arifuha kamar yadda wanda ya san halin yake baɗa la ta dumu ba su goma. wa ala kulli halin sai shehu ya ce to amsar da zan baka yana magana da malam abubakar gumi ga dukkanin hali man na tsaka bi ma duk wanda ya furta abin da ya saba ma qur'ani nukaffiruhu jawabu shafi man nataka bima yukhalifu alqur'ana nukaffiru duk wanda ya furta kalma wadda ta saba ma qur'ani za mu kafirta shi a zahirin shari'a wa nahnu humatu shari'a tunda mu dama masu tsare shari'a ne fa in taba in ya tuba wa raja'a ya dawo an zalika akan wannan fi ma ba'adu qabilnahu sai mu karbi tubarsa wa ala kulli halin bisa ga dukkan hali fa yujadu sariquna su masu da'awar komai Allah akwai masu gaskiya eh wasu da gaske din ne haka suke yi <laughs> shehu wa kadhibun akwai makaryata kamar yadda na faɗa muku wani in ya ci wuya a halwa sai ya ce komai Allah don a fidda shi to akwai kuma waɗanda eh da gaske ne da gaske ne sun gani saboda fana'insu ya kai su faɗi haka in ji shehu ibrahim man tahalla bi gairi ma huwa fihi kazzabathu shawahidul limtihani duk wanda ya da'awar abin da bai tare da shi yayi ado da abin da bai siffantu da shi ba to da an masa jarrabawa to zai bayyana ƙara zai tuzarta to billahi alaikum ba shehu ya ce wa nas'alullaha ta'ala an yi na, wa iyakun. fatan mu kai muna roƙon Allah ya nuna mana mu da ku Alhaka gaskiya haƙƙan a matsayin gaskiya sannan wa yarzuquna Tiba'a ya azurta mu da biyarta wa yuriyana al-batila ya nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya wa yarzuquna ba ya azurta mu da nisan nisantarta wa faqana jami'an lima yuhibbu wa yarda wassalam alhaju ibrahim iyas wa kullu zalika waqa'a bil madinati munawwara wannan musanyan wasiqun tsakanin malam abubakar gumi da shehu ibrahim ya auku ne a madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da hudu a hijira dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da hudu hakan ya faru shehu bai kawo hujja ba na ɗaya kenan na biyu ya tabbatar da abin da an ka faɗa to bari mu karanta maganar malam sani kafin ga eh dangane da sharhin da yawa magana shehu ya yi mata sharhi musamman karantawa da mun kai kan cewa shehu ya faɗa dangane da cewa وعلى كل حال من نطق بها بما يخالف القرآن نكفره نحن هما الشريعة kun ji mun karanta wannan ko yawwa shehu abin da yake cewa duk da haka in mutum ya faɗi abin da zai saba ba Alƙur'ani to za mu kafurta shi ba ruwanmu da ya yi usuli ko bai usuli ba tarbiyya yake ko ba tarbiyya yake ba ya shiga kalwa a zahirin shari'a za mu kafirta shi to wannan magana malam sani kafin ga ya mata shari'a a cikin littafin samir atul haƙi shafi na ashirin da hudu ga abin da yake cewa ƙultu malam sani kafin ga ya ce sai na ce inna faka fi quwwatil jazbi in muridi ya faɗa a cikin ƙarfin jansa zuwa ga halara wal fana da kuma fana'i wa da bicewa wal da shafewa bai ma yi khalifin ƙur'ana sai ya faɗi abin da ya saba ma ƙur'ani wa kutila an ka kashe shi to ya kunu shahida ya yi shahada iji wani zarika buga wai an kashe shi ya yi shahada shi ne abin da shehu yake nufi halan eh tunda ya yi fana'i ya yi usuli ya yi ɗansu ya yi mahau jazaba ce ƙarfin jazaba ce ya sa ya faɗi kalman to sai aka sai aka kashe shi to sunansa shahidi in ji malam sani kafin wa waya kunu ƙatilu gaziyan shi kuma wanda ya kashe shi shi kuma ya yi jihadi ya zama mai yaƙi shi yasa lokacin da wannan da ya zagi annabi a Kano ai kun ga sun fito cewa a kashe shi ya kafurta yawwa to a wurinsu ba in ma an kashe shi wa shahada yi eh amma ba kowa ya san wannan ba sai wanda ya karanci ɗariƙa. suna faɗa ne kawai a zahirin shari'a amma a haƙiƙa ba haka bane in dai Hajja zuba ce ta sashi ya zagi annabi aka kashe shi to yayi shahada hukumar da ta kashe shi ita ma ta yi jihadi sai malam sani kabunga ya ce kama ƙala abu yazid al-bastami kama yadda abu yazid al-bastami ya ce hina kala hani ma a azama sha'ani abu yazid lokacin da ya faɗi wannan kalma eh wasu subhani tsarki ya tabbatar ne, ma a zama sha'ani ba abin da ya kai girman sha'ani na ko mamakin girman sha'ani na falan ma raja ila sahabi lokacin da ya dawo a wartsake ila lahu sai aka ce da shi ma kala ga fa abin da ka faɗa ɗazu fa kala sai ce lima ma tumuni dan mi da ku kashe ni ba fa akunu shahidan in zamo na yi shahada wata na guzatan ku kuma ku zamo masu jihadi <laughs> to Allah ya sawaka duba da lokaci Ah, nan za mu rufe wannan darasi insha Allah ta'ala ah, karatu na gaba abin da ya rage mana sharuɗan tarbiyya na kalwa ɗin da kuma siffar yadda ake yin ta in Allah ya sa gobe wani abu bai gitta ba to za mu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala a dunkule a ah, kamin mu buɗe layi shine mun yi bayani akan ma'anar tarbiyya ta sufanci wadda shehu ibrahim ya yada a tare da tura almajirinsu muhammadu alhadi almurtani sannan mun kawo a nasiru tarbiya mun kawo mu shi shine asasiyatu tarbiya <clears throat> sannan daga nan mun kawo daga littattafai littafin malam sani kafin ga na kano inda ya tabbatar da cewa lallai muridi idan shiga halwa lokacin da yalle ku allon gaibi yayi shuhudul haƙiƙa to zai furta cewa ba abin bauta sai ni mun karanta wannan daga littafin malam sani kafin ga sannan abu na ƙarshe a sheikh abubakar mahmudu jumi ya rubuta wasiƙa a madina ya tura wa shehu ibrahim yana tambayarsa cewa a najeriya muna da wasu masu jingina kansu zuwa gare ka cewa su almajiranka ne suna da awar cewa suna sa almajirai tarbiyya har almajirai su yi wusuli su kai matakin da komai an ka tambaye su ce Allah shehu Ibrahim ya bada amsa ya tabbatar da cewa eh haka ne tabbas haka ne eh sai dai wai a haka akwai masu gaskiya akwai makaryata waɗanda suka yi gaskiya sun yi daidai da annabi Ibrahim to mun kawo dalilai cewa wannan ba su da alaka annabi Ibrahim ba tarbiyya ya shiga annabi Ibrahim bai shiga khalwa ba annabi Ibrahim ba a tambaye shi komai bai ce komai Allah mun kawo abinda yake nufi da ƙala haza rabbi eh haza rabbi to wannan shi ne. Ah, saboda haka duk wanda zai bugo waya sai ya taƙaita akan iya wayannan abubuwan da muka tattauna kansu kada a fita maudu'i in ka fita maudu'i to zan datse kiranka Ko ba za mu daɗe ba saboda lokaci ya tafi insha Allah ta'ala kuma in malamai sun bugo waya to ku don Allah waɗanda ba malamai ba su yi haƙuri a ɗauki kiran malamai su za a jinkirta su kira har zuwa wani darasi insha Allah sai ku bar malamai su amfanar da mu saboda haka don Allah in malamai sun kira to saura ba sai sun kira ba Allahumma sai in yan ɗariƙan ne to wannan su su an kafa da ma su kira na san malaman ma za su ba su dama insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya karɓa mana wannan aiki ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ah, wannan kenan insha Allah ta'ala saboda haka shehu ibrahim daga almajirinsa malam sani kafunga bai karantar da su shari'a ba ilimin zahiri abin da ya koya musu ilimin baɗi baɗini shine sha'anin tarbiyya da harkar wusuli da sauransu yawwa saboda haka masu cewa shehu ibrahim malamin duniya ne ƙarya suke yi mi ya karantar to ga almajirinsa in kuma ka isa ka ce malam sani kafin gaba almajirinsa ba ka fita daga ɗariƙa faɗin wannan kalma kawai za a cire ka daga halara don shehu ibrahim bai da kamar su ya ba su lamuni mm. <clears throat> ya ba su lamuni Allah ya samu gani to saboda haka duk wanda zai kira to sai ya tsaya kan topic eh assalamu alaikum assalamu alaikum ko kana da matsalar sadarwa assalamu alaikum muna jin muna jin ka wa alaikum assalam ko baka jin mu <clears throat> kana da matsalar sadarwa ne to ka sake kira wa alaikum salam muna jin ka Mara ana ya saka da alkhairi to amin lallai lallai karatu Ya yi karatu to Allah ya amsa mana Ubangiji Allah ya haskaka kirjin al'umma su ƙara fahimtar wannan hanya. Amin, amin. karatun ya yi tasiri ya yi daidai da warwar da jiya da idris abdulaziz ya ya guda ya gabatar da ita a nan bauchi na kawo irin barna da sho ibrahim ya yi wa al'umma musamman a najeriyance ban daga ciki har ya kawo bayani da lokacin da ya yunkuri zai shigo yankin eh, yankin najeriya Sa'amadu Bello Sardaunan Sokoto da ya lura da illan da Shehu Ibrahim ya yi wa al'umma ya tsawatar masa ya hana shi cewa kar ya kuskure taka kafarsa a Najeriya. Kuma Shehu Ibrahim bai taka kafarsa ya shigo Najeriya ba sai da sai da Sardauna ya bar duniya. Saboda su Sardaunan Malam sun fahimci illa da Shehu Ibrahim ya yi wa al'umma. da illan da zai zo ya haifar wa al'umma wajen raba kan al'umma wajen kawo raba mutane da allansu gaskiya ne shi yasa suka yi wannan suka yi wannan kokarin hmm. sai aka zo aka samu yan baya saboda kwaɗayi hmm. da san duniya suka bibi al'amarin saboda wani son zuciya irin nasu hmm. to a wannan gaban malam muke kokarin mu ƙara ƙarfafa gwiwa da muku addu'a Ubangiji Allah ya ƙara haskaka ƙirjinku wajen faɗan gaskiya ya ba ku ikon yi don Allah. Ya kuma ba ku ikon yi. Muna godiya malam. Allah don shi. Na'am? Jani muna godiya Allah ya saka da alkhairi sai ka takaita saboda babu yawwa so ina muku fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara mana ɗaukaka Allah ya ƙara mana fahimta. نعم السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم ممكن مكان انا مكان عبد العزيز محمد ربنا طيب، يجزيك كمال العبيد Malam ya karatu ya al'amura ya dai. Yau alhamdulillah muna nan muna yi. To Allah ya saka da alheri. To amin amin. Hello? Muna jin ka. Yawwa malam alheri. To wai da Allah malam shi wannan kuɗi da ake ta magana. Ni wai eh, shi ne matsayin shi tukuna a wajen shi waɗannan 'yan tijjaniya matsayin nashi ya fi ana Allah ne ko ko daidai suke ko shi kamar wani ƙarami ne a wajen Allahnkaka, a wajen su. Ni abin ne na rasa ganewa a yadda su suke tafiyar da addini. To da yawa zan ji ana cewa ai kuɗi biya ce kuɗi biya ce wane ne ya yi tafiyar ya yi wane ne a waɗanda muke tare da su a nan. to amma har yanzu na na kasa fuskanta menene matsayin shi to shi ne nake so in ji malam daga wurinka to baka saurari darussan da an kai ba a baya halal eh na bayan wa'ancan duk ba amma yau na biyo ka na saboda ba ma a Najeriya ba to ka neme su ko ka yi min magana zan tura maka an riga an yi wannan karatu a baya Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawwa, da muke magana. Sheikh Bashir Umar Argungun Allah ta'ala ya ƙara ma lafiya ya kuma kiyaye gabanka da bayanka. To amin, na gode, na gode. Malam kai tsaye suna na Hafizu Idris Agen Kawo, ina kiran ka daga nan jihar Kano a jamhuriyar Najeriya. To masha Allah malam, muna sauraron ka. Babu shakka, alhamdulillah, babu shakka malam muna amfanuwa kwarai da gasken gaske da wa'annan jeren kiyar karatuttukan naka da kake gabatarwa yanzu gashi muna halka ta gudu amma daga farawa har ya zuwa yanzu ba a samu wani mutum ɗaya da yadda kike ji ya yi inkari na irin wa'annan tuntunun da ake zakulo a cikin littattafansu ba kuma malam babu wani abu da ka faɗa da ka kowanne an buɗe littafi ne an karanta an fassara Hmm. da ana ganda cewa fassara ce ba daidai ba to amma yanzu wannan magana ita ma ta zama tarihi tun fassara ana yin ta ne gwargwadon yadda abin yake wakana al'amari ɗaya da suka aiwatar suka gudanar tun da malam da abin da ake karanta nan shine yake faruwa a halin yanzu ashe a rubuce ke a cikin littafi ba a sani ba to malam mu dai kam gaskiya gaskiya alhamdulillah gaskiya tana ta ƙara bayyana adin mutanen nan kullum ƙara fito da shi fili ake yi na ciki suna fita sannan wa'inda suke a wajen malam babban abin farin cikin ne. wallahi malam na waje da suke shirye-shiryen shiga cikin tafiya wallahi duka da kansu suke ba sa shiga. Na'am. Ko daga nan wannan ba karaman nasara ba ce ba gagaruma. Saboda yayin da suka yi a baya dama rashin fito da karatun ne fili a karanta wa mutane shi yasa mutane suka rika shiga ido da fi. Yanzu gaskiya ta riga da ta fito fili ita kuma kariya ta riga da ta baje dama ita ba zai ce mara muna godiya kwarai Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya cigaba da karfafa gwiwoyin ku kuma mana ku kuri da wasu kalamai da zan gosu yan kwamen suna yi ko kuma wasu daga cikin masu kira mu dai muna jin daɗi Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam Allah ya kara ma lafiya suna na fagen kawo ina kiran ka da ganin jihar Kano ka huta lafiya malam to amin malam Hafiz Allah ya saka malam alkhairi hmm. Ja. alaikum. alaikum. alaikum. Wa da muke magana. kana magana da Rabiu daga ƙasar Faransa, ina kwana mana an tashi lafiya. Allah Rabiu ya Faransa. Alhamdulillah malam Yan karatu ka da maya. Ko ka canza lamba ne? Assalamu alaikum. Eh ina ji na ce ban ga sunan ya fito ba, na san yana da nan baka. Na'am. Eh a ba ai na ga maka ai tun kwanakin bayan da na kira da kace za ka kira nan da ce ai to ba da canza tsaro. <laughs> To ba da lamba da kira. To ba da ma ba da ma ba la rabi. Na'am. Eh To, mana na ce ai wato yanzu ni abin da yake mugun bani mamaki ma kuma abin ya samu shakka sosai shakku ma a game da ita wannan harka ta eh, tarbiyya. Hmm. Kamar yanzu da ka bayyana ka ce mutum zai kwana arba'in arba'in so <laughs> biyar <laughs> <laughs> a killace a ɗaki shi kaɗai sai dai a ɗan neko hmm. a ɗan ba shi ɗan biredi ko ɗan ruwa ya ɗan kurba hmm. sannan kuma zai zama mutum ɗaya ne zai rinka zuwa yana ba shi wannan abin ya ba shi kuma wasu zikirai zikirrika wanda ba daga Allah suke ba ba daga manzon Allah suke ba sannan kuma shi wannan mutumin tana iya yiwa zai rika kan shi ne da kaya ɗaya kullum da kaya ɗaya kamar yadda dai suke shiga zai shi wannan muke gani su a ɗaki a cikin duhu ga yunwa ga kishirwa ga rashin saduwa da jama'a hmm. ga kuma ganin mutum ɗaya kullum a cikin siffa ɗaya malam dole ta sa mutum ya wukace gaskiya ne to wannan zaman kadai na cikin wannan kalwa wallahi ba da duk wanda ya wannan zama kwana da wannan situation din mm. in akwai shi dole ki ne kawai ce Allah ne saboda ya hauka ce. to ba kun mutum ya hauka ce komai ya zama ya zama Allah shi Allah komai Allah kowa da komai Allah Mm. To shi ne nake gani gaskiya malam zai wuya a samu a cikin dai waɗannan malaman kun namu gaba ɗaya na Najeriya ba gaba ɗaya ba da manya da yaran. Mm. Malam ba wanda ya wannan uzuri babu shi. Lalle ne ka Ni shi gaskiya ban Shehu ma ka ji shehu. na ɗari biyu ba ci ba sha. Ka ji shehu ma ya ce akwai makaryata ciki. Yau. <laughs> Iya eh, tabbas zai wuya a samu wanda zai wannan kwanakin Akwai wahala. Akwai wahala. Saboda ai akwai maganar da ya fara ya taɓa faɗa ya ce ai shi na bauchi bai musu ne ya gudu karya yake karya yake. Gaskiya ne. To kaga irin wannan abun irin wannan abun abun dubawa ne sosai. <laughs> Su dai wa'annan tunda kuma yawwa sannan kuma ga wata magana malam ta magana wasiƙa da karkarta yanzu mm. ta mala abubakar gumi zuwa ga shef yas yanzu wannan yaran da suke zagin shekaru abubakar gumi allah ya ji shi allah ya shi an yi ta wannan wasiƙa za ta nuna cewa shi kan shi mm. mai gidan nasu mm. mai gidan nasu ya san cewa eh, eh, Mala Abubakar Gumi hmm. babban mutum ne. Gaskiya <clears throat> ya bada sosai. Eh, yau daga wannan wasiƙa ba su fahimci cewa Mala Abubakar Gumi babban mutum ne. Wallahi gaskiya. Yawwa. Gaskiya ne. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Malam mun gode. Mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. <laughs> Eh, ne mutum. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Ala Bashir. Na'am, da muke magana. Kada dai ba gaskiya karatu muna jin daɗi da sosai Allah ya saka da alkhairi. To anan. Allah ya kare mana ko wallahi gaskiya karatu da kwai wallahi muna jin daɗi sosai to Allah ya saka da alkhairi a huta lafiya. To nagode, nagode dan uwa. Yawwa akwai wani ya yi ta kira ko zan same shi na masha Allah masha Allah masha Allah malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam da muke magana ni Malam kana magana da Nuhu ne daga Italy. A'a Malam Nuhu Italy to masha Allah. <laughs> Malam malam ka gan ku na na na samu kiran ganga ba ina sallama a bashin na muna gode ma Allah. <laughs> A ba komai ai. Na ga ka kira ne to. Malam muna sauraron muna sauraron gafukan. Ni gaskiya Allah ya ce da Kin ce zuciya ya zan samu malam kawai malam gaira malam ko gaisu gaisuwa na kawai. Nake nema ga malam kunge da malam Allah ya sa abinda kuke faɗi ga yanzu zaman ku sake yana gidan aljanna. Amin malam no. Taimakon da kuke yi ma addini mun san abin da za mu gaya muku ba. Kuma dukan alkhairi da muke gani a gabanmu da Allah ke yi ma bayan sa kwarai muna fata Allah kuma ku shiga ciki. Amin amin. Da ku da iyalai ku duka Allah ya sa muku albarka. Amin malam. Da dan wayin zama duka baki daya masu taimakan ku a cikin harkan kunga muna yi musu fatan alkhairi amin malam ba zai yi wa ba zai yi wa a ci gaba da karatu da sai ka samu mataimakai a kusa da kai wallahi gaskiya ne malam malam gaskiya na shigo ne maka fatan alkhairi Allah ya taimake ku Allah ya sa ka tun ku kai gaba yaran mu su tashi su je abin da ke gudana cikin addinin musulunci to ba damuwa malam Nuhu insha Allah ba damuwa <laughs> za mu malam a gaida min a gaida min kowa da kowa kuma ya gaiso mu ya shiga da shi malam malam shamun da malam musa kadun sunna insha Allah na san dai duka su saurayi da sun ji sun ji murya na amma alkarami ah. duka za su je insha Allah zan gaya musu to malam malam ki gaba da karatu gaskiya muna muna amfana sosai wani abubuwan da ke gudana gaban mu da mu san da ba mu san da shi ba cikin addinin musulunci ba amma karatu na bar muna ganewa to alhamdulillah Mun gode, mun gode sosai. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam ala nuhu, to masha Allah. Malam Muhammad a ga Malam Ahmad ya kira. Da Allah ku bari ya kira Malam Ahmad. Dama na yi tunanin haka. <coughs> ku bari mu kira malam Ahmad Malam Ahmad al'ilmu zinatul fata wane mutum ta baki wani ya ce likita jawahar ma'ani wallahi <coughs> kai Malam Ahmad wane mutum <coughs> mu sai mu tashi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sheikh malam bashir malam barka dai ne malam wace yana yana godiya kafin man da yazo tukuna Ta yayi wala Ahmad <laughs> kai malam bashir Allah ya kawo daukaka ta na abin malam Ahmad kai godiya nake wallahi tallahi jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Amin, amin, walakun mislu zalik. Amin, wato mala wata kafin wani abu ne. Na ma'a mala Ahmad. Abun da zan kara guda ɗaya da suna da yawa amma karancin lokaci kawai ɗaya zan yi kofin sauka. To, alhamdulillah. Muna tare da kai. Eh, wato, waɗannan kutu, kutubaniyan tasu. Mm. Kamar yadda ka kamo sunan gabani wannan tafiya su hana da sauransu. Mm. wato da gangan don samun kuɗi ba suke yi. Na'am. Eh don samun kuɗi da gangan suke don su samu kuɗi za su nuna a kansu bari in samu kawai wani abu na kasin a libya ne hana ibn kasir. Masha Allah. Eh magana akwai zikru ashiya a min hiyarin hannash wannan kamar sunan babi ne ibn kasir ya kawo. Hmm. Eh sai hikimomi na Hallaj a kan kutubaniya da walitaka da sauransu. Hmm. E eh, ya ce, Rawar Khatibul Baladani, annan Hallaj ba a zara da min hasa da famili wa amara wa an yanzu haba bai na yadda ila baladin bibi da jabal. Hmm. ya ce a hatim proletari wai to hallak yake ya tada wani daga cikin kebantattun mutanensa ya umurce su da ya umurce shi da ya tafi akwai wani daga garin aljawal ya je wancan garin ka abu ce hallak ya tafi garin na'am idan ya tafi garin wa an yi lahu na ibadata ya nuna mutane kamar shi mai bauta ne wasalaha ya nuna musu aikin da gasashi mutumin kirki ne wa zuhud ya nuna musu shi yana gudun duniya ya nuna mutanen garin haka subhanallah yake fa'iza an kad akbaru alaihi wa abuhu wa zuhu idan suka fuskance shi suka kaunace shi suka kuburce shi a zuciya tamkar wani a gida ne mai zaman kanta sai ce a azhara lahu annahu da amiya sai nuna wani shi ya makance hmm. bayan sun so shi in ya dace sai nuna musu shi ya zama gawo yanzu hmm. yake sun yi zuhiru lahu ba da ayyami annahu da takassa bayan lokaci ka dan kai nuki ya rike lafiya yanzu ba da lafiya tana ba hakan ke yanzu fa idan sa'u da mudawati idan suka je za su neman mata magani su kawo mata da lamta ya ce da su ya jama'a alkhairi ya ku mutane alkhairi mm. inna la yanfa'ani shay'un mimma tafaluna wannan ba ne wani magani ba ni ba ne mu amfani ba kama ku ta wahala wajen neman magani mm. ثم يظهرهم an أيام سيد نمت بايام وانا كي كدن قدر آ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد نمت جواشي يا غانا يا بس bai gane yin ba. Iko Allah. Ina mutane na ga ana gurki kuma ya kula da kuma ya je ya ce mutu annabi ya ce da inna shifa'a kala ya kun ya lara ya danyi kutu waraka bare bare bare samu ba sai a bare wani kutubi akwai wani kutubi mai zuwa wa mm. inna hu sayaqdumu alayka bi yawmi fulani jet rana kaza akwai hutumin da zai zo sha shahri fulani a wata kaza a jet kaza wa tuho kaza wa kaza kuma sifar ba abu kaza ne abu kaza ne wannan kutubin ne warakan ka a hannun da yake kaga sai da ko amma ne ya yi haka mm. a rana kaza ga abu da zai faru ke zai tafi a ranan na'am wa kana wani hala alaka shi to eh, in ta aku dubare ka ke zai karo in kafa bari haka to a ranar jaddin ɗin